يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا قال الذي حصصته بمحاسن سلب الكليم بها وحي مهودا اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فصل كافن شقا فصلي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين ba mu da bakin godiya ga ubangiji ta tabaraka wata'ala a bisa waɗannan baye-baye da ni'imomi waɗanda ubangiji ya lullube mu da su ni'ima bayan ni'ima baiwa bayan baiwa kamar wa muke roƙon allah hore mana ganin ranar fara wannan karatu allah ya cika mana aka fara cikin lafiya kuma cikin nasara muka kuma nemi Allah ya nuna mana ranar cikasa wannan karatu cikin nasara da alkhairai da albarkatu gashi ba abin da za mu ce sai alhamdulillahi rabbil alamina abin duk muka nema Allah ya fiye da haka naka munasaba irin wannan kafin komai muna sabunta godiyarmu ne da gaisuwarmu da addu'o'inmu tsantsantattu ga tushen wannan arziki tushen wannan albarka jagoranmu a duniya da lahira maulana amir jeshi allah ya ƙara rahama gare shi Allah ya ƙara masa yarda Allah ya ƙara masa kusanci ga na rasulullahi irin wannan gini da girki da ya bari na ƙaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare shi Allah ya ƙara ingantawa ya ƙara bunƙasawa Allah kuma ya ba mu albarkacinsa ya hori mana kwaikwaitawa bayan nan daga waɗanda bayan manyan barade da suke kewaye da malam wanda ba sai na jawo sunayensu ba wane wane wane Allah yana sanar da su duka waɗanda su ne manyan dakarun da suka rufa malam baya suka dafa masa a cikin wannan gwagwarmaya har Allah ya kai lamarin nan irin yadda ya kai shi Da su ma a rana irin wannan ba za mu mance da su ba muna daɗa roƙon ubangiji ta baraka wata'ala ya sabanta rahama gare su ya jaddada rahama gare su ya ninnin kaladansu ya ba mu albarkacinsu baki ɗaya haulansu kuma da zurriyarsu allah ka kula da su allah ka kin tsamu baki ɗaya albarkar shugaba ina keɓanta a cikin manyan shugabanni da jagorori waɗanda suke iyaye a tare da mu kuma masoya malam masoya wannan gida waɗanda kuma suka rungume mu a matsayin 'ya'ya a sahun farko mai martaba sarkin kano kuma akwai gagarumin al'amarin da bayan addu'o'i da muka saba yi masa dole mu daɗa tashi tsaye wajen daɗa taimaka masa da addu'a a kai amma watakila daga baya a cikin jawabai na za a ji shi haka na mai martaba sarkin ningi mai martaba sarkin ringin mai girma galadiman dutse ta da ɗan uwansa sarkin dutse wanda galadiman dutse har allah ya naɗe ƙasa da wanda yake bayanta ba za mu mance da shi ba irin ƙauna da soyayya da ya gwada wannan gida ya gwada wannan makaranta shekaru aru-aru shi yake fitarwa daga aljihunsa ya sai filaye a kafafen yada labarai na jihar jigawa tun daga kan am zuwa kan fm zuwa kan nta jigawa don a dinga iyar da wannan murya ta soyayyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama Allah saka masu da alkhairi Allah gwaɓa ladansa Allah kuma ya kyautata gabansa da bayansa Allah kuma ya cika masa burinsa haka na ina shigarwa cikin addu'a mai girma ssg na jihar jigawa haka alhaji kabiru sani kwangila wanda shi kuma a bana shi ya ɗauɗawainiyar sawo wannan karatu a rediyon jihar kano a saurara da na ce a raba ba haka na ce ba dama umarnin da na amin haka na alhaji misbahu babura wanda shi ma ya ɗau wannan ɗawainiya ta iyar wannan murya ta ma'aikin allah a rediyon babura da kuma ta jamhuriyar nijar rediyon magarya haka kuma a bana muka sake samun ƙaruwa da alhaji abubakar ƙauren namoda wanda shi kuma abu ne ɗau nauyin sawo wannan karatu mai albarka a rediyon jihar zamfara allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya aka ina shigarwa cikin wannan tsantsantacciyar addu'a masoya wannan gida masoya wannan makaranta mai girma zannan kano ta da iyalansa baki ɗaya haka na ina iyarwa ina riskarwa malam ibrahim alkanawi wanda shi ya sabunta mana sautin nan da ake ji a yanzu na wannan makaranta mai albarka ya sayo mana ƙasaitaccen amplifier bai isu da wannan ba ya ƙaro bututai da kuma waɗannan sababbin makarfon na zamani kuma har wayo shi ya bugo mana wuridin malan na nasiriya kuma a yanzu a munasabar wannan sauka mai albarka ya sake bugowa wancan rabar da shi ya ƙare ya sake yau sabon bugu kyakkyawan gaske wanda in sha Allahu idan an tashi za a rarrabawa 'yan uwa to an raba to Allah ya saka da alkhairi to haka na ina riskarwa cikin wannan addu'a mai girma <clears throat> ɗan majalisar tarayya honorable musa haruna musa fatahi wanda gudunmawa mafi tsoka da ta shigo aljihun kwamitin ashfa a bana daga hannunsa ta fito hakan na riskarwa cikin wannan addu'o'i <clears throat> mai girma shugaban ƙaramar hukumar gwale wanda shi kuma shi ya ɗau nauyin bugu littafi wanda ne shi a cikin tarjamar shehu muhammadu bello wanda na kira shi da itihaful mukanin fi tarjamati a shehu muhammadu bello amiril muminina to ya bugo shi ina jin shi ba a raba din ba gashi shine in an in an kammala karatu in Allah yadda za a raba yan uwa amin amin ko da yake zan yi amfani da wannan munasaba kafin da na ci gaba da zayyano waɗanda muke shigarwa cikin addu'a roƙo ne nake da shi ga yan uwa da masoya ina roƙon da Allah duk sanda wani zai yi wata hidima wata har za a sa sura a sa sura ta a sa ta malam to ina roƙon ya zama raba na za a yi zuwa ga malam kada a sa na ajiyar da malam eh, a ƙanƙanta sura ta kar a sa ta daidai da ta malam kuma ya zama mudafi nake zuwa ga malam amin amin amin haka na ina shigarwa alhaji mustapha mai dusa wanda tun daga farkon karatun nan har zuwa yau duk irin ɗawainiya ta janareto fetur ba taɓa siyan fetur ba a bana shi ya ɗauke wannan hidima duk fetur ɗin da muke ƙonawa a janaretonmu shi yake kawo shi amin haka na ina riskarwa alhaji muftar soran ɗinki allah ya saka masa da alkhairi ya yi muhimmiyar hidima a tare da ni Allah ya wuka arzikinsa ya biya bukatunsa haka ina riskarwa alhaji hassan al-Basiri, shugaban wahada shi ma Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya jaran mahaifiyarsa cikin ƙoshin lafiya haka ina riskarwa mahiru mala ibrahim na ɗan hamad ban sani ba ko Allah ya huwace masa halarta ya min alkawarin zai zo ah, yana nan to algafar ta malam ko za ka miƙe yan uwa su ganka gashi nan malam ibrahim na ɗan hamar kenan hafizin alkur'ani ne ya haura shekara ɗari mai zazzafar ƙauna ne ga wannan karatu na kitabun shifa ai sai a zauna algafta wala kuma kamar da ya adanta bana ma ya yi min hidima ta almajirci muhimmiyar gaske to ba abin da zan ce sai Allah ya saka masa da alkhairi aka na ina riskarwa alhaji aminu malumfashi daga masoyinmu na malumfashi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi haka alhaji musa wato mijin kanwar mu da shi da ita habashiya din sun yi hidima gagarima musamman a hidimar ɗawainiyar baƙinmu da suka zazzo wannan sauka mai albarka to hidimomin da aka shishirya ba abinda za mu ce da su sai Allah ya saka musu da alkhairi ina shigarwa malam bibi sun ƙadiriya bayan ɗawainiyar tsare muryoyin to hadda hidima shi ma ya gabata Allah ya saka da alkhairi to ya afurun nabi to ban san wannan kirarin ba haka ina riskarwa ban ɗan mu gwarzo tsayayye masoyin gidan nan masoyin ma'aikin Allah malam Nuhu gudaji Allah ya saka masa da alkhairi da shi da shugabansa alhaji gali gali sadiq ko alhaji gali sadiq shugaban gidan rediyon jihar kano da daukacin sauran ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka waɗanda a kullum ba sa takaita wajen ba da gudunmuwar iyar da wannan murya da kuma fitar ta tangararo kai ka ce wanda ya ajiye rediyo a gabansa kamar ni ne a gabansa nake magana hakan na riskawa da dukkan daukacin ma'aikata da shagabannin gidaddajin kafafen yaɗa labarai waɗanda ake sakowa da na jihar jigawa rediyon am ta jigawa da fm tangaza ba tangaza ba an andaza da kuma wannan nta jigawa haka na rediyo ta jihar zamfara akwai jihar Naija kenan ku? mina Naija kenan su ma ana sawuwa. to duka ina riskar da su da masu ɗaukan nauyin da ma'aikatan duka Allah ya saka musu da alkhairi kuma mu tsantsantacciya ta musamman ga kwamitin wannan makaranta mai albarka wanda a tsawon shekara ba shi da hutu ba shi da sakat kullum suna faɗi tashin gwagwarmayar ya za a yi a inganta al'amarin wannan makaranta ya za a kyautata wannan makaranta mai albarka a bunƙasa al'amarinta to ba abin da zan ce da su sai Allah ya saka musu da alkhairi kuma jinjina ta musamman ga jagoransu alhaji mustapha umar da amininsa alƙali muntaka da dukkanin sauran 'yan kwamiti a sahun gabansu mataimakin shugaban sharif tijjani to ba sai na ci gaba da zai su ba duka Allah ya san kowa dalla-dalla Allah riskar da su cikin wannan addu'o'i namu Allah ya saka musu da alkhairi haka 'yan mu na ƙungiyar samarin ƙadiriya nasiriya ina keɓanta su ma a wannan rana da addu'a ta musamman da kuma mai kula da su mai su sakataren wannan ƙungiya na ƙasa baki ɗaya Malam abubakar ɗan jika Allah ya saka musu da alkhairi Allah inganta masa lafiya haka ina miƙa gaisuwa ta musamman da addu'a tsantsantanciya ga dukkanin shawushenmu da khadimai na wannan gida mai albarka kuma ina daɗa keɓanta daga khadiman da suka yi fice wajen hidimar wannan makaranta waɗannan ‘ya'ya nawa ma'ul ainaini jamaluddini kuma ya roƙi in shigar da mahaifansa ina riskar da su ɗin su ma ɗin duk da su da iyayen nasu da abdulwahabi sha'arani duk ina riskar da su a cikin waɗannan addui Allah ya saka musu da alkhairi haka ina riskarwa akwai masoya da suka dinga tasowa su yi takakkiya daga jihohi daban-daban wasu daga Sokoto wasu daga Katsina wasu daga Maiduguri wasu daga Bauchi haka aka yi ta markar zuwa masu sauraro daga nesa ta kafafen yada labarai sukan waro wani ya zo rana guda wani ya zo rana biyu dai ya zo karatun nan da yake ji ta rediyo ya zo ya zama ya samu arzikin an yi da shi to su ma ina shigar da su cikin wannan addu'a mai albarka wasu ma daga wajen najeriya sun ziziyarce mu akwai daga ciki ma waɗanda in lokacin ya zo irin wannan mai albarka wato ƙauracewa mahaifarsu suke su taso takanas su zo su tare su kama ba mu suke ɗora wa nauyi ba su suke kama masaukansu samu inda za su sauka su ɗau nauyin kansu ba don koma kurin illa kullum, ilin azahar yi, su garzayo su zo a karatun shafa da su to Allah ya san su filla filla su ma ina shigar da su cikin wannan addu'a haka na ina shigarwa cikin wannan addu'a babban malaminmu babban jagoranmu magajin Siboyi, shehu na farfesa sani hamisu Allah ya saka masa da alkhairi wanda ba dai abin da zan ce game da shi ina kuma riskarwa yanzu ina ganin da cikin limamanmu na jihar jigawa namance garin birniwa na ga liman ya shigo to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karɓi ayyuka haka ina shigarwa cikin wannan addu'a 'yan uwa waɗanda suka yi dandazo a jami'ul kanzil Sami suke raya shi tsawon wannan wata musamman kuma a waɗannan kwanuka na ƙarshe suke raya shi babu dare babu rana da itikafi a jami'ul kanzil Sami, to su ma ina shigar da su cikin wannan addu'a ina raskawa dukkanin masoya da 'yan uwa da suka yi tururuwa daga kusa da nesa suka zo don halarta wannan sauka mai albarka wacce a yanzu muke gabatar da ita to ina riskarwa yadda Allah ya haɗa mu nan cikin alkhairi cikin albarka lami lafiya to Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah mai da kowa gidansa lafiya ta da cikakken lada da amsassun adoi addu'ar mu ba za ta cika ba sai mun shigo da jagora gwarzan gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi akan kariyar martaba sayyidina rasulullahi amirul wa'izina wanda yana umara muna fata Allah ya yassari masa kammala wannan ibadoji da ya tafi gare su lami lafiya Allah kuma ya kawo mana shi lami lafiya ina kuma shigarwa mahaifiyarmu hususan Allah ya saka mata da alkhairi Allah inganta lafiyarta ya tsawaita mana rakiyarta ina kuma riskar da dukkanin ragowar iyayenmu ƴan uwanta baki ɗayansu musamman gwaggwamu gwaggwantu da gwaggo balaraba to dukkaninsu ina riskar da su ba sai na shiga da zai zainuwa wance wance ba duk iyayenmu na cikin gida ina shigar da su a sahun gaba hajiya babba to gaba ɗayansu ina riskar da su cikin wannan addu'a ta wannan rana mai albarka kuma har wa yau dai addu'a ba za ta cika ba sai mun shigo da babban shehinmu narkakke a cikin soyar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama shehuna aliyu harazimi wanda muke fata allah inganta lafiyarsa allah ya tsawaita mana rakiya tasa haka kuma a wannan rana mai albarka ina keɓantar rashe-rashe da muka yi duka na muhammadawa kowa anan akwai mamatansa to allah ya san su filla-filla daki-daki to ina shigar da su baki ɗaya kuma ina keɓantar yayyena da ya hajaru da ya habashiya sannan da wannan baiwar Allah da shekarar ta wuce, Allah ya mata rasuwa wannan cikakkiyar masoyiya ta malam masoyiyata, ta wacce ta ɗawainiyar gidana da iyalina da 'ya'yana hajiya ladi wacce ta cika shekara guda a banan nan to duka ina shigar da su cikin wannan addu'a kuma ina riskarwa irin muhimman rashe-rashe da muka yi a sahun farko rashin da muka yi na babban bardan ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama limamin jami'ul kanzil mutsalsami shehu malam muhtar atamma wanda shekarar ta wuce yanzu yana zaune a daidai nan muna tare da shi Allah ji kansa Allah gafarta masa ina riskawa da sarkin ladanai limamin juma'a na malam na amirul jeshi malam lawan Allah sabunta musu rahama haka ina shigarwa mai girma marigayi dallatin dutse Allah ji kansa Allah gafarta masa kuma ɗansa da Allah ya mayar a gurbinsa malam aminu wanda a yanzu shine dallatin dutsen muna roƙon Allah ya riƙo da hannuwansa Allah ya dafa masa Allah ya taimaka masa haka na ina riskarwa malam mustafa muskwani daga cikin matasa da muka rasa su dan muqaddam muskwani malaman mada wanda kuma shi ma siriki ne gare mu yana auren ƙanwar mu haka ina riskarwa babban rashi da muka yi na wani sirikin namu malam sani kilaniya da kuma wanda shine a baya-bayan nan Allah ya karɓa a cikinsu babban malami shahararre fitacce a fagen gwagwarmayar karkada tutar la'ilaha illallahu malam yahaya kuce ɗi. duka ina riskar da su cikin wannan addu'o'i da dukkanin ɗaukacin waɗanda muka rasa na mamatan muhammadawa Allah ka ji ƙansu Allah ka gafarta musu Allah ka sabunta musu rahama mu kuma Allah ka ba mu guzurintar da su ka ba mu cikawa da imani kuma akwai 'yan uwa da dama da sun yi wasici da addu'o'i iri-iri kowa da irin tasa bukata to ba tare da jawowa ba su ma ubangiji yana sane da kowa waɗanda da suka yi min wasici da bukace-bukacensu ina shigar da su cikin wannan addu'a keɓantacciya ta wannan rana mai albarka allah biya bukatunsu allah biya bukatunmu baki ɗaya kuma ina maraba da dukkanin manyan baƙinmu a sahun gabansu mai girma hakimi wanda yanzu muke tare da shi kuma ba tare da tsawaitawa ba saboda lokacin mun ja sosai in mun hata makaratu akwai lis wanda wato mai magana da yawon kwamiti zai tashi musamman ya jawo lis ɗin manyan bakinmu na bana filla-filla dalla-dalla to ina maraba da su baki ɗaya ina kuma miƙa godiyata da kuma jinjina ta gari su baki ɗaya da fatan yadda suka mutunta wannan kira namu Allah mutunta su Allah karrama su Allah ƙara ɗaga likafa ta su alfarmar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a da na yi alkawarin a yau cikin yarda Allah za mu tsaraba kamar da aka saba a kan rayuwar shi mai shehu na alkali iyal da kuma wanda ya shigo mana da ashafar shehu na muhammadu zaharuddini albarzori alfagiri almaliki al'ashari alƙadiri to amma hausa suna cewa wai baya ta haihu da haka a maimakon wannan dama mun saba wannan ban san sau nawa ne tarjama alƙali a wannan munasaba ba ban kuma san sau nawa ne tarjamar shehu na wali mai kargo a wannan munasaba ba amma akwai baya da ta haihu wacce da ban sa ta cikin lissafi ba amma a cikin daren jiya na samu isharar sawuta a cikin lissafin da haka ma na gana isu da ita gaburan waccan tsarabar da a da ita ne nufin zan yi wanda shi ne maganar da muka yi a kan hadisul wasiya duk da yake insha Allah muna sa rai in Allah ya yadda ko gobe ko jibi irin yadda waɗanda suka yi kuskuren fahimtar bayanan da muka yi suka samu kafa suka bijirar da abin da suka bijirar bisa kuskure to insha Allah akwai kuma daga masoya waɗanda su ma sun je sun roƙi alfarmar yadda aka ba waɗancan dama su ma a ba su su je su ɗaure wancan kuskure za ka gabata wanda muna sa ran insha Allah ko gobe ko jibi a wannan rediyo mai albarka na jihar Kano insha Allah algahtuwala muna maraba da babban malamin mu na madabo Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara tsawaita mana rakiyar su amma tare da haka na samu ishara ƙaƙƙarfa ta ya zama a wannan munasaba <clears throat> ta sauka na tofa 'yar kalma a ciki kuma kalmar da zan tofa ba wata kalma ce mai tsayi ba ba kalma ce mai faɗi ba ba kuma kalma ce mai zafi ba abin da na gabatar na irin ta'aliki da bayani da sharhi da na a munasabar hadisin wasiya wanda shehu na alkali ya kawo ya magana a kansa magana ce wacce take a fili take ba wanda zai kauce wa fahimtarta ya gaza fahimtarta sai wanda Allah ya nufe shi da ya tuntuɓe zamiyar fahimta abin da aka faɗa matsala ce ta faru a farfashin ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama na ƙarshe wataƙila bai rage mintuna ba ko awoyi ma'aikin Allah ya yi wa fati wannan ƙadiyya ta faru inda sai na rasulullahi ya bayar da umarnin da ya bayar na a kawo masa takarda da abin rubutu ya sa a rubuta abin da al'umma a bayansa ba za ta taɓa ɓata ba amma da yake ubangiji ya rubuta abin da ya rubuta ya zama su iyayen namu sahabbai sai suka rabu gida biyu wasu suka tsaya akan cewa lalle a ɗabbaka wannan umarni na ma'aikin Allah a kawo abin rubutun nan ma'aikin Allah imma shi ne a ranar da kansa yake nufin zai rubutun ko wani zai sa ya rubuta a dai cika masa umarnin da ya bayar wasu kuma suka samu wata fahimtar ta daban ta cewa a'a ai alƙur'ani ya isa ba sai an kawo wata takarda ko wani abin rubutu ma'aikin Allah ya rubuta wani abu ba to anan na sajjala mawqifi akan cewa sahabban nan da suka tsaya akan tabbatar da umarnin ma'aikin Allah su suka canka waɗanda kuma suka samu fahimtar cewa a'a ba sai an zarta da umarnin ma'aikin Allah ba na sajjala mawqifi na na cewa ba su canka ba dududu wannan shine abin da muka faɗa kowa mai hankali ne kowa yana da imani gwargwadon wanda Allah ya bashi idan a kalmar da muka faɗa ta cewa wanda manzan Allah ya ce a kawo abin da ya ce a kawo ya ce kar a kawo idan faɗinmu cewa wanda ya ce kar a kawo ya yi kuskure idan zagi ne kowa a nan ne alkali zai yanke wa kansa hukunci in zagi muka yi ga wannan uba kuma kaka gare mu kakan kakanninmu to in zaginsa muka yi kowa yanke wa kansa hukunci idan cin zarafinsa muka yi kowa ya zama alkalin kansa idan kyakketa shi muka yi ko yarfa muka yi masa ko ɓatanci muka yi masa kowa yanke wa kansa hukunci kuma a ranar har ma sai da na yi ‘yar gayauna na faɗaɗa kawo muku riwayoyin hadisin na kawo riwayoyin da Bukhari ya kawo riwayoyin da Musulmi ya kawo riwayoyin da ɗabarani ya kawo na kawo riwayoyin da alimamu Ahmad ya kawo wanda babu kalma guda ɗetawa idan a waɗannan maganganu da muka faɗa akwai zagi ga wasu sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to abin tuhuma na farko Bukhari Tun da ya kawo hadisin wanda zai rufa masa baya muslim ɗabarani shi ma ya rufa musu baya kafin buharin ko kafin Musulun, ɗin alimamu ahmad shi ne ja gaba da duk ya kawo kuma shi ne gaba da su da ba daɗi ba rage abin da muka faɗa kenan da wanda kuma duk ya ƙaga mana wani abu daban ya ƙirƙira mana wani abu daban eh ya rufa mana wani abu daban wanda ba mu faɗa ba ba mu nufa ba to Allah yana jinsa yana ganinsa ko da yake ba zan zafafa sosai ba a'a <laughs> Allah shirye su <laughs> akwai guda daga ciki wanda ba alin 'yan uwa sun je sun same shi kuma ga dukkanin alamu shi kansa ya nuna alama fahimtar kuskurensa ya gane kuskurensa ya ma amsa kuskurensa da haka ba za mu masa mummunar addu'a ba wani kuma shi ma da ya ɗana wannan to shi kuma ɗan uwana ne ni na san girman zumunci na san matsayin zumunci a musulunci ba zan taɓa ɗan'uwana ba ba zan keta ɗan'uwana ba sai na ce da ni da shi duka Allah shirye mu amin amin amin to alhamdulillah tsarabar da zan ba ku ta wannan maganganu da na yi waɗanda ba'alin 'yan uwa suka kuskure fahimtar inda muka sa gaba moƙifi ne muka sajjala shi wanda duk musulmi haka Allah ke nema da gare shi a yanda za a samu saɓani ma'aikin Allah ya yi nan wani ya yi nan ba fa wani musulmi da yake da zaɓi illa ya kuma bayan manzan Allah babu ne wannan zaɓin wallahi kuma wallahi duk wanda aka samu wata ƙadiyya da aka ce ga manzan Allah a nan ga wani a nan ya ce yana da wani wanda ya kai shi ga matsayin da zai ce ko shi a tsakiya ma zai tsaya to wallahi ya ji tsoron ga Motsa da ubangiji ma kana limuminin wala muminatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an ta-kuna ko ya kuna, lahumul khiyaratu min amrihim wa يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا abinda Allah yace kenan wani mumini namiji ko wata mumina ta mace in har Allah ya yanke hukunci ko manzon Allah ya yanke hukunci to ba fa wani mai zaɓi haka Allah ya ce nassi ne na alƙur'ani ba mai zaɓi haka Allah ya dole a tafi ga hukuncin Allah a tafi ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk sunancin mai suna wajibinsa kenan duk shi'ancin ɗan shi'a wajibinsa kenan duk wahabancin ɗan wahabiya wannan wajibinsa kenan wasu suna cewa to ni na duk malaman musulunci sanin wanda ya daidai da wanda bai daidai ba waye ya riga ni daga malaman musulunci wanda ya taba faɗar haka <laughs> to albishirinsu wanda yake kalubalanta ta da cewa na fi kowa fahimta ne ko na fi duk sauran malamai ilimi to ni tukuna ma ya kai ni inda ni ban kai kaina ba ai ni ban taba da auren ilimin ba ma ban taba kiran kaina malami ba bare ka ce har na fi wani ko na kai wani ko ban kai wani ba ba ma na layin su ni ni almajiri nake me neman albarkan malamai ne ni amma alhamdulillahi ban rasa magabaci ba a cikin abin da na faɗa ban rasa abun koyi ba a cikin abin da na faɗa zan ja muku kalmomin shehun shehunnai bajimin bajimai shehu al'imamu alhafizu almuhaddisu abul faraji abdurrahmani ibnu ahmada ibnu rajabin alhambali ba almaliki ba ma ba alƙadiri ba alhambali za ku ji abin da na faɗa haka yake ko ba haka yake ba a littafinsa wanda ya kira da alhukumul jadiru bil ida'a min ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama bu'istu bisaifi baina dai sa'a a ciki bayan ya koro bayanai da jawabai a shafi na 135 ya jiranto bayanan ire-iren saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga ciki yake cewa fa'amma muhalafatu ba'adi awamirin rasuli sallallahu alaihi sallama haɗa'an min ghairi amdin ma'al istihadi ala mutaba'atihi fa hadha yaqa'u kathiran min ayanil ummati min ulama'iha wa sulaha'iha wala ithma fihi bal sahibuhu idza tahada falahu ajrun ala istihadihi wa khata'uhu mawdu'un anhu wa ma hadha fala yamna'u dhalika man alima amran rasuli nasihatan lillahi wali rasulihi wali li musulmina, wala wala yamna'u uzalika min azamati man khalafa amrahu kaɗa'an, wahab hab anna hadha mukhalifa azimun lahu ƙadurun, wa jalalatun wahau huwa mahbubun lil mu'minina illa anna haƙƙar rasuli muƙaddamun ala haƙƙihi wa huwa aula bil mu'minina min anfusihim anan shehu ibnu rajab alhambali abin da yake cigewa amma saɓa umarce umarce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa kuskure ba da gangan ba tare da istihadi wato tare da ƙoƙarin wanda ya kuskuren an san shi an san tarihinsa an san waye shi an san mutum ne mai ƙoƙarin bin umarnin na manzan Allah amma sai ajizanci sai bashariya ta ɗan adam sai ta kama shi bisa kuskure sai ya saba wani umarni na manzan Allah ya ce to irin wannan sabawar ya ce tana afkuwa da yawa daga gaggagaggan wannan al'umma daga manyan malamanta da manyan salihanta yace kuma ba za mu izina cewa masu saɓo ne a cikin haka za mu ɗauke su a babun istihadi kuskure na istihadi wanda zai zama ba su canka ba suna da lada guda yace amma komai girman mai girman da ya saɓi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan girma nasa kuma komai yadda musulmi suke sansa lafazin ibn rajab duk yanda girmansa sa ya kai duk yanda musulmi suka kai ga ƙaunarsa ibn rajabin yake cewa wannan ba zai hana wanda ya san umarnin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama yi wa al'umma nasiha ya nunar da cewa ya kuskure a cikin wannan saba umarnin manzan Allah ba yace saboda haƙƙin manzan Allah shi ya fi waje ba a gabatar a kan haƙƙinsa kowaye shi ya ja wannan ayar yana ishara ya yi iktibasi yana ishara zuwa faɗin ubangiji annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim laka yi cigaba da bayani yake cewa fal wajibu ala kulli man balagahu amrur rasuli wa arafahu an yubayyinahu lil ummati an yubayyinahu ba ya rufa rufa ya rufe ba yace fal wajibu ala kulli man balagahu amrur rasuli wa arafahu an yi bayyanahu lil ummati wayan sahalahum wa yamurahum bittiba'i amrihi wa in khalafa zalika ra'aya azimil ummati fa inna amra rasuli sallallahu alaihi wasallama ahaqqu an yu'azzama wa yuqtada bihi min ra'ayi mu'azzamin khalafa amrahu fi ba'd al-ashiya'i khada'an yace da haka wajibi ne duk wanda wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya same shi wanda aka saba masa kuma shi ya zama Allah ya sanar da shi wannan umarnin na manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce to wajibinsa ya bayyana wa da mutane yi wa al'umma nasiha ya umarci al'umma da cewa kada a rudu da cewa ga wani babba ya saba wannan umarni a umarnin manzan Allah shine abin bi ko da kwa ya saba da ra'ayin wannan babban ya ce umarnin manzan Allah shi ya fi cancanta komai girman mutum to umarnin manzan Allah shi ya fi cancanta a girmama kuma shi ya fi cancanta a yi koyi da shi daga ra'ayin mai girman da ya saba umarnin manzan Allah a shashin al'amura bisa kuskure ba da gangan ba wannan shi ne abin da ibn rajab yake faɗa bai tsaya nan ba ya ce wa min hunarar da sahabatu wa man ba'adahum min al ala kulli man khalafa sunnatan sahihatan wa rubbama aghlazu zufin raddi la bughdan lahu bal huwa mahabubun indahun. mu'azzamun fi nufusihim lakinna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilaihim wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin ya ci gaba ke cewa tanan ne sahabban manzan Allah da wanda suka biyo bayan sahabbai na daga jagororin malaman musulunci suka yi raddi ga dukkan wanda ya saba sunna ta manzan Allah ingantacciya ya ce sau da yawa ma sukan kausasa a cikin raddin da suka yi ɗin ba don suna ƙin wanda suka yi wa raddin ba ya ce a hasali ma suna ƙaunarsa kuma suna ganin girmansa a cikin rawukansu ya ce amma lakin na rasulallah sallallahu alaihi sallama a habbu ilaihim ƙaunar da za su yi wani komai girmansa ƙaunarsu ga manzan Allah ta fi ƙaunar da za su yi wani wa amurhu kuma umarnin manzan Allah fauka amuri kulli shi ne gaba da umarnin kowane makhluqi ya ci gaba bai tsaya ba fa idza ta'arada amrur rasuli wa amru ghairihi fa amrur rasuli sallallahu alaihi wasallama aula an yuqaddama wa yuttaba ce a diyayen da umarnin manzan Allah ya karo da umarnin wani makhluqi to umarnin manzan Allah shi ya fi cancanta shi ya fi waje ba a gabatar adishi wala muna zalika ta'azimu man khalafa amrahu wa in kana magfuran lahu yace duk girman da zamu gani na wanda ya saba umarnin manzan Allah ba zai hana mu tafi zuwa gaban umarnin manzan Allah ba ko da ko yana da dahir ɗin magafuri ne gare shi kamar shi na Umaru bal zalikal mukhalifu al maghfur lahu la yakrahu an yukhalafa amruhu idza zahara amru rasul sallallahu alaihi wasallama bi khilafihi ce shi kansa wannan wanda Allah ya bashi garantin gafarar ai in aka dada fayyace masa idan tuntube a da aka komo da shi cikin hayyacinsa aka nuna masa fa ga yanda umarninsa ya saba da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi ma ba zai ki a saki nasan a komo kan na manzon Allah ba bal yarda bi mukhalafati amrihi wa mutaba'ati amrir rasuli sallallahu alaihi wasallama idza zahara amruhu bi khilafi shi ma da kansa zai yadda a saba nasa umarnin abu umarnin manzon Allah idan ya bayyana gare shi cewa lamarin umarnin nasa ya saba na manzon Allah mu tafi zuwa can inda ya dace ku ga wata mujiza ta sayyidina rasulullahi wallahi hatta misalai da ya kawo bai kawo da wani sahabi ba da sayyidina Umar ya kawo cewa wa min hazal babi yana daga irin wannan babi na a samu wani wato gangame mai shugaba a musulunci ya yi tuntuɓan sa'a umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ƙaunin umara ibn rajab ne ya ce ƙaunin umara ya ce faɗin sayin na umaru liman ƙalalahu ga wani mutum da ya ce masa laha ya amiral muminina ya ce da shi ji tsoron Allah ya amiral muminina mai sai na umaru ya ce masa wani abu ya yi wannan bawan Allah ya kama shi ya kama gyaransa sai ya ce da shi ka ji tsoron Allah ya amiral muminina me ya ce ya ce ni ne wanda manzan Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al mahadina ya ce masa Musa sahabbai duk wanda ya ce mun yi ba daidai ba ya halaka sai ya ce da shi la khaira kun in lam taqulu halana yace ku al'umma ta musulmi ba alkhairi a cikin ku muddin ba za ku tsaya ku gaya mana gaskiyar ba in kun ga mun yi tuntuban ku ta yadda mu ku ce mu tsoraci Allah ɗin. ce in har ba za ku gaya mana haka ba sai yin na Umar yace la khaira kun ba alkhairi a cikin kuma yadda mu kamar annabawa yace to la khaira fikum yace kuma wala khaira fina idza lam naqbalha minkum yace mu kuma adiyayen da kuka nusar da mu ga abin da yake na daidai ba mu karɓi gaskiya ba ba mu karɓi gyara ba yace to mu kuma babu alkhairi a tare da mu muddin muka yi haka bai isa da wannan misali ba ya sake kawo wani misalin shi ma sai na na umarin ne yace waraddat alaihim ra'atun qawlatahu yace wata mace ta taɓa. sukan ko raddin wata magana da sayyidina Umar yayi mace ce fa mumina nan ba wai yadda hadisin wasiya ya zo ga shi umarni ne na kai tsaye shugaba ya bayar aka samu tuntuɓe aka ce kuma an ce a'a kar a yi wannan abin da shugaba ya ce nan cewa fa aka yi wata mace ce ta juyar da wani abu da sayin na umar ya faɗa saboda a fahimtar ta ya saba wa doron sunna ko doron kitabu amma me sayin na umar ya ce da wannan baiwar Allah abinda sayin na umar ya ce rajulun akhba'a wa mar'atun asabat ya ce sai sayin na umar ya ce da ita ya ce o oh, ya ce namijin ya kuskure ya ce kuma ta mata ta canka ta yi daidai wannan lafazin sayin na umar ne ya ci gaba shehu ibnu rajabin alhambali yake cewa fala yazalu nasu bi khairin ma kana fihimul haqqu wa tabyinu awamirir rasuli awamirir rasuli allati yukhti'u man khalafaha wa in kana ma'zuran mujtahidan maghfuran lahu ce kuma mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi muddin akwai ragowar gaskiya a cikin su muddin akwai ragowar bayyana da umarce-umarce na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wacce wani ya saba mata ko da ku ya kasance abin yi wa hanzari ne kuma mujtahidi ne a cikin kuskuren nasa kuma abin yi wa gafara ne a cikin wannan kuskuren nasa yace wali hadha wa hadha mimma khassallahu bihil ummata yace wannan ma ya zama komai girman shugaba a musulunci komai matsayinsa ya zama al'umma in ya tuntube ba za ta sallama masa akai ba ya ce wannan yana daga keɓantar da Allah ya wa al'ummar sayyidina rasulullahi lihibzi dini hallazi ba'athahu Allah ba'atha Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallama yace saboda kiyaye addinin ta wanda Allah ya aiko sayyidina rasulullahi ya iya mata da shi anan ya mulmule magana yake cewa fa hahuna amrani akwai al'amari guda biyu da nake son mutane su tara hankali a kansu in ji ibn rajab alhambali ba almaliki ba bari alƙadiri alhambali ya ce a haduhuma na farkon abin da nake zuwa tara hankali anna man khalafa amran rasuli sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi shaiin a wani al'amari kaɗa'an bisa kuskure ma'ajtihadihi fi ɗa'ati tare da irin ƙoƙarin da aka san shi da shi na bin manzan Allah wa a awamirhi da biyayya ga umarce umarce na manzan Allah fa innahu maghfurun lahu to in irin wannan kuskuren ne ana kyauta zaton Allah zai gafara gare shi la yanqusu darajatahu ko la darajatahu bizalika darajarsa ba za ta tawaya ba saboda wannan tuntuɓe da ya samu wannan abu na farko kenan wanda itikadin mu kenan game da waɗannan iyaye namu kamar su sayin na umaru waɗanda muka faɗa abin da muka faɗa a wannan hadisi da muka faɗa wasani al'amari na biyu annahu la yamna'una ta'zimuhu wa mahabbatuhu min tabyin mukhalafati qawlihi li amri rasul sallallahu alaihi wasallam yace duk irin yadda muka kai ga ganin girmansa duk irin yadda muka kai ga ƙaunarsa to da ƙaunar tamu da ganin girman namu gare shi ba zai hana mu mu bayyanar da saba wa maganarsa ba ga umarnin manzo Allah in ta saba wa nasihatil ummati ba kuma zai hana mu wannan ganin girmansa da ƙaunarsa ba zai hana mu mi al'umma nasiha ba bi ni amrin rasuli da bayyana musu da al'amarin ko umarnin manzo Allah wa nausu zalikar rajulil mahbubi almu'azzami, shi kansa wannan bayan Allah da muke kauna muke girmamawa law alima anna qawluhu mukhalifun li amri rasul sallallahu alaihi wasallama da ya san ya gano cewa wannan umarni nasa ya saba da umarnin manzon Allah fa innahu yajibu yuhibbu man yubayyinu lil ummati zalika shi akan kansa shine mai kaunar wanda zai yi al'umma bayanin wannan kuskure nasa wa yurshiduhum ila amrin rasuli shi wannan jagoran shine wanda zai so wanda zai faɗakar da al'umma zuwa ga umarnin na manzon Allah wa yarduhum an qawlihi fi nafsihi ya kuma juyo da mutane ga gaburan umarninsa da ya bayan nasa na ƙashin kansa a ƙarshe ke cewa wa hadhihi nuktatu wannan fa'ida da muka sajjala anan nan tahfa ala kathirin minal juhali ya ce irin wannan fa'ida ta faku gabaran da dama daga jahilai sai su ɗauka cewa a a musulunci akwai wani wanda in har ya yi karo da abin da manzan Allah ya umarni to akwai daga musulmi wanda ya kai wannan matsayin shi ma matsayinsa ne sai dai a kau da kai kurin ya ce to wannan mafi yawan jahilai haka suke zato ce ba kuma haka lamarin gashi wannan alhafizu ibnu rajabin alhambali kalma kalma ban ƙara masa guda ba ban rage masa ba a ƙofar gidan nan ma daga yanzu ma mutum in ya fita zai samu wannan littafin ajiya ni ma na same shi karaman manzan Allah ajiya littafin ya shigo hannuna wannan kalmomin nasa ajiya da daddare na tsinkaye su sunan littafin alhukmul jadiru bil ida'a min kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama bu istu bi saifi bayna dai sa'a sunan littafin kenan amma ba shine a saman ba wato littafai ne guda guda biyu aka haɗe su littafin na farko shine sharhin hadisu iftisamil malal ala ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi iftisamil malal ala to suna haɗa waje guda a nan ƙofar gida ana sai da shi eh ta kutub al gashi amin amin amin to kafin a gurguje mu gangara ga karatu wannan dai babu sauran abin da zan dora a kai wannan ya isa eh <laughs> ta yaya za mu gudu ko mu ja da baya gaburan fito da girman manzan Allah ko gaburan tabbatar da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi sallama saboda wani jahili ya jahilci inda muka sa gaba ai abinda nake faɗa abinda wani mawaƙi yake faɗa alayya nahtul qawafi min ma'adinha wa ma alayya idza lam yafham al-baqaru ace gwanin waka ne abinda yake gare ni kurin in ta kero kafiyoyi in ta sassako su ba abinda ya sha min kai idan saniya bata fahimci zaran gwanar da ne a cikin waka ta ba dama waka ana yin ta saboda shanu ne amin amin amin Allah na bayyana ya zo cikin littattafai Allah hudai Allah hudai Allah hudai Allah hudai ni ma na duban jahiliya yana Alhamdu Allahu alhamdulillah Allah ya sabunta rahama ga Maulana Amirul Jaish Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya hore mana kwaikwaita su ƙarshe addu'a da nake gaya muku za mu daɗa keɓantar mai martaba sarkin kano allah ya daɗa jan zamaninsa ya inganta lafiyarsa ya ƙara masa imani da soyayyar na rasulullahi duka ba a jahilci hali mara daɗi wanda wannan gida namu mai albarka ya shiga ba wanda tura ta kai bango munan lamarin ya yi muni ya kai ga haddin da saboda mu da ake ta tasawa a gaba yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan yau wannan gobe wannan to duk iyayen da ba ka son kawaiwayi irin wannan fitina hadisai muke ajizai muke zaka kowa akwai iya gejin abin da zai iya jura akwai gejin iya abin da zai iya haƙurcewa a kai da haka a kwanakin baya an samu wasu miyagun taɗauratu da suka faru a cikin lamarin wanda suka tilasta mana dole mu tsaya wani jan ido mutum uku tushen wannan fitinar tun daga saiwarsa mutum ɓike shi mu watsar da shi muka kuma kamo wannan hanyar gadan-gadan alhamdulillah kuma ba wata hanya da za mu kama ta wacce ta keta shari'a to amma da yake Allah a kullum baya barinmu da dabarun kawunanmu ubangiji ya jibinci al'amura shi ne yake mana jan gora a cikin al'amura ubangiji sai bai bari wannan mataki da muka ɗauko ya kai gacinsa ba saboda kafin matakin da muka ɗauko ɗin ya kai gaci waɗanda magana ta kai gabansu sai suka ruga suka kai ta gaban mai martaba sarkin kano mai martaba ko magana tana zuwa gabansa ya ɗauke ta hannu biyu ya tsaya a matsayinsa na uba da haka a yanzu a maganar da ake a wannan yanayi ake ciki mai martaba ya ɗauko tushen yanda zai yayyafa wannan gobara ba ma yayyafa mata ba ya kwarara mata mashashen ruwa yanda in Allah ya bashi nasara a wannan yunkurin da ya yi insha Allah kafin shekara mai zuwa sai mun haɗu mun yi biki gagarumi na irin kuwa da Allah zai kawo da kyautattuwa da gyara da Allah zai kawo kuma a ƙarƙashin jagorancin wa ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin Kano don haka na gaya muku na ce irin adoyin da muke masa a yanzu ana cikin wata matsala da ya waje ba a daɗa zage dantse a daɗa daga carbuka da tafuka a daɗa taya shi addu'a wannan hidima da sarkin kano ya ɗauko ba ta gidan ƙadiriya ba ce ba ta ɗariƙar ƙadiriya ba ce kullum ta shafi musulunci baki ɗaya idan mai martaba allah ya bashi nasara ya share hawayen masoya da suke zub da hawayen wannan musiba da wannan bala'i to ba hawayen ƙadira kurin zai share ba na dukkan al'ummar musulmi zai share daga ɓangare na abin da ya shafe ni abin da ya shafi 'yan uwana waɗanda alhamdulillahi na isa da su tun da kan amirul na, zuwa kan malam aliyu hawasu zuwa kan askiya zuwa kan habashiya abin da ya dangance mu muna miƙa cikakken goyon baya da kuma mi mu ga wannan yunkuri da mai martaba sarkin Kano ya ɗauko na ɗinke wannan ɓaraka. Kuma duk abin da za mu bayar na haɗin kai da taimako na yadda za a ɗinke wannan ɓaraka a gyatta wannan lamari in Allah da ba za mu taƙaita ba. Laka ina amfani da wannan dama, ina kiran dukkan wanda wanda Amirul Jeshi ya haifa. Irin wannan kyakkyawan niyyar da muka ɗaura irin wannan safa'i da muka ƙunsa irin wannan aniya da muka ƙudura ina kiran dukkanin sauran 'yan uwanmu yayan mu shehu na ibrahim mu'azzam ba shi da bukata sai ka kira shi dama tuna akan haka yake amma ina jaddada wannan kira tun da kan maulana shehu Lahi. har zuwa kan malam muhammad ya azza dan autan malam mazan su da matan su ƴaƴan malam ina jaddada wannan kira wannan dama da Allah ya kawo mana ta irin yadda mai martaba sarkin Kano ya uwa ya makarbiya ya tsindima tsindim a cikin wannan mas'ala ya ƙudura aniyar sai ya kawo ƙarshen wannan fitina ina kiran 'yan uwana gaba ɗaya kowa ya bayar da cikakken haɗin kai da goyon baya a wa gidan nan asiri a sharewa masoya malam hawaye a sharewa dukkanin al'ummar musulmi hawaye ba ma fata kada Allah ya nufa ya zama wannan yunkuri bai ci nasara ba saboda in aka kuskuru, irin damammaki na baya yunkure-yunkure da wasu masoyan suka yi ta yi na shi ƙoƙarin shawo kan wannan fitina amma aka dinga samun birtsiya ba a bayar da haɗin kai an sasanta matsalar an kawo ƙarshen ta ba idan aka sake wannan yunƙurin na yanzu aka sake tankwabar da shi cima to fa abin da zai biyo baya Allah kaɗai ya san irin munin abin da zai biyo baya daga ina da na bahar da 'yan uwana dama ce wannan fursa ce zahabiya ba lalle ta sake maimaituwa ba a tsaya a kyakkyawan amfani da wannan dama mu komo cikin hayyacinmu mu yi kawuna mu faɗa mu kalli malam mu kalli amanar da malam ya tafi ya bar mana mu kalli amanar musulunci mu kalli amanar al'umma da take a wuyanmu a tsaya a danne san rai a danne son zuciya a toshe kunne daga hudubar shaidan da na mutane da na aljan a tsaya a kyakkyawan sauraro ga wannan maslaha da mai martaba ke kokarin kawowa kuma ina amfani da wannan dama ina sanar da daukacin yan uwa da suke a tare da mu a bayan a cikin wannan faɗi tashi da wannan gwagwarmaya yan uwa sun sani saboda yanda yanayin ya zafafa al'amarin ya tsananta akwai wasu sababbin tsare-tsare da shirye-shirye waɗanda mun taso su a gaba ka'in da na'in ƙarƙashin ƙungiyarmu ta samarin ƙadiriya na siriya ba sai na fayyace ba ba mahallin da zan zai rasu ba ne a nan su 'yan uwa da nake yadda wannan saƙo don na san duwan mafi yawan wanda nake so na ida wannan saƙon gare shi yana ji na a yanzu don galibinsu sun halarci wannan sauka yan uwan muke tare da su wanda bai zo ba akwai wakilinsa ina so a daɗa iyarwa ga ɗaukacin yan uwa irin tsare-tsare da suka sani wanda watakila ana sallace wannan wasu daga cikin shirye-shiryen namu za muka tsara za mu fara gabatar da su za mu fara gudanar da su saboda mun ɗebe hasu a cikin gyaruwar lamari da ɗinkuwar wannan ɓarka to amma ina sanar da 'yan uwa irin duk waɗannan tsare-tsare da suka sani mun sawo a gaba mun shiryo za mu fara gabatar da abu kaza za mu gabatar da abu kaza za mu gabatar da abu kaza su duk sun san me nake nufi to ina sanar da su cewa a ƙoƙarinmu na mu bayar da cikakken haɗin kai da goyon baya ga wannan yunƙuri da mai martaba ya sawo a gaba na ɗinke wannan ɓaraka wannan tsare-tsare wanda watakila da mun riga mun aiwatar da su irin tazarar da za a sake samu a cikin lamarin za ta sake faɗi za ta sake nisa to ina sanar da 'yan uwa mun jingine waɗannan tsare-tsare kada su ji shuru don watakila za su kasa kunne za su saurari a wannan munasabar ta sauka su saurari wasu muhimman sanarwa da ya kamata a ce na yi a yau za su ji ban yi ba kuma hatta bayan saukar ba zan yi ba saboda mun jingine mun ɗasa aya muna fata ɗasa aya nan ya zama har abada ma ba za mu buƙatu zuwa ga mu waiwayo ga irin wannan tsari ko ga irin wannan shiri wanda a da muka taso shi a gaba ba 'yan uwa da nake magana sun san din me nake nufi Daka saboda mu daɗa ƙarfafar wannan yunƙuri da aka yi duk ire-iren wannan al'amura mun dakatar da su mun jingine su gefe guda muna kuma kyakkyawan fata da raja'i daga ubangiji akan cewa wannan yunƙuri insha Allahu Allah zai goyi bayansa Allah zai dafa masa Allah kuma zai sa ya kai ga gaci ya cimma cikakkiyar nasara da haka a maimakon waɗancan sanarwa a yanzu sanarwa guda ɗaya ce zan bayar wacce ba ta da dangane da irin wancan al'amari sanarwar da zan bayar yanzu kurin ita ce sanarwar garan bawul ga mu na agaji na ƙungiyar samarin ƙadiriya nasiriya na ƙasa baki ɗaya wato tsarin jagoranci na 'yan agaji na ƙasa baki ɗaya mun yi garan bawul a ciki da izinin allah daga yanzu babban shugaba wanda zai jagoranci 'yan agajinmu na samarin ƙadiriya na siriya shine malam ali ƙofar nasarawa shine shugaban ɓangaren agajinmu a maimakon ada shine kwamanda a yanzu shugaban ɓangaren yake gaba ɗaya mataimakin shugaba malam abdulsalami 'yan gurasa sabon kwamanda a yanzu shine ali khalid mataimakin kwamanda na ɗaya ɗan marna malam makwarari kabara mataimakin kwamanda na biyu malam kabiru waisu sakataren agaji na ƙasa ba sakataren uwar ƙungiya ba nan ina maganar jagorancin 'yan agaji ba na uwar ƙungiya ba sakataren agaji na ƙasa baki ɗaya malam samani abba adakawa mataimakin sakatare malam nura ali ma'ajin agaji na ƙasa baki ɗaya malam ɗallami abubakar coordinator na rassanmu na 'yan agaji na ƙasa baki ɗaya shine malam isa sa'ad unguwar daɓai na agaji shine malam umar bala pro malam tasiru shehu wanda aka fi sani da na tara mataimakin pro na ɗaya malam awal jibril mataimakin pro na biyu malam abdulkadir tijjani farid commander malam kabiru s abdullahi vice parade commander malam kamalu hamza wannan a takaice shine sabon tsarin jagoranci da muka fito da shi wanda muke neman allah ya dafa mana ya goyi bayanmu ya inganta waɗannan al'amura namu ya zama gatanmu duniya da lahira amin amin to bismillah amin faslun wannan fasali kenan man sabba ali baitihi wanda ya zaki yayan ɗakin shugaba wa azwajihi hmm? ba yawa ko ko ya zaki sabban ma'aikin Allah wata na kusuhun haramun to wasabbu kenan ba wasabba ba zagin 'ya'yan ɗakin manzan Allah haka na zagin uwayenmu matan ma'aikin Allah da kuma zagin sahabban ma'aikin Allah da tauye alfarmarsu wannan haramun ne kuma duk mai irin haka abin la'anta ne حدثنا القاضي شهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين الشيرفي وأبو الفضل وأبو الفضل العادل قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي رابعة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن بغفل قال تو duk da mun shiga karatu amma abin da zan daje din yana da alaƙa da karatun da zamu mu shiga din ina daɗa dajewa ƙarshen abin da ya gabata na maganar hadisul wasiya daga irin ruɗin da aka dinga yi ana jifanmu da cewa don me muke mu'amala da 'yan uwa 'yan shi'a akwai masu ba mu kwayare da wannan don me muke gayyato 'yan uwa 'yan shi'a a munasabobinmu to abin da ya sa muke gayyato ba kuma 'yan uwa 'yan shi'a ko muke gayyatowa ba 'yan uwa wahabiyawa ma muna gayyato su abinda sa muke gayyatar yan uwa yan wahabiya to shi ya sa muke gayyatar yan uwa yan shi'a wanda ba wani abu ne wa atasimu bi lalahi jami'an wala tafarraqu wannan kwazancen kafirce kafirce wana kafiri ne wana kafiri ne wana kafiri ne wana kafiri ne muddin ba za mu sama kanmu mu musulmi wata maslaha ba mu yarda wa kanmu duk wanda ya ce la'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah ya kalli alƙiblar da muke kallo ya sallah ya riƙe wannan alƙur'anin da yake a hannuwanmu shi ma ya zama shi ne a riƙe a hannunsa wannan shugaban da muka sallama muka miƙa wuya sai na rasulullahi ya zama shi ma ya sallama masa ya miƙa masa waya muddin ba za mu haƙura a iya nan wanda duk muka yi tarayya da shi akan haka mu wa juna juna ba to musulunci ba zai gushe ba daga gobara sai gobara mutane ba sa jin abin da yake faruwa a iraki ne balahirar da ta kunnu tsakanin shi'a da sunna waɗannan su babbake waɗannan yau waɗancan su babbake waɗancan gobe wannan gobarar yanzu ta tsakanin sunna da shi'a ita ake so duk ta game duniyar musulunci mu cika burin amerika mu cika burin isra'ila wanda a yau da isra'ila da amerika ba su da burin da ya wuce a ce wannan gobarar taku na tsakanin musulmi da shi'a da sunna duk inda musulmi suke a ce yau da ɗan shi'a da ɗan sunna kashe-kashe ake irin yadda ake a iraki gashi nan irin yadda ake a pakistan yanzu al'ummar musulmi mu kalli hankulan da Allah ya bamu mu dubi imanin da Allah ya bamu yanzu abin da ya faru a Pakistan a juma'ar da ta wuce gurguzun musulmi suna la ilaha suna Muhammadu rasulullahi mutum ya fi dubu ɗari ya fito zanga-zanga ba abin da yake cewa daga la lallahu sai Muhammadu rasulullahi sai allahu akbar tutoci kuma duk da suka ɗaɗɗaga tutoci ne na goyon bayan palestino tutoci ne waɗanda suke ƙunshe da alwashin 'yanto birnin ƙudus amma a saboda ba mazhabai sunna suke ba shi an ci suke su masu da awar sunnan nan su ba su fito sun goyi bayan palestinin ba ba su fito sun yi allah wadai da amerikan ba ba su fito sun yi allah wadai da isra'ilan ba amma su gudunmawar da suka ga za su bayar a juma'a da ta wuce kurin sai suka turo 'yan unar baƙin wake sun yi jigida da bababamai haka suka nutsa cikin bayan allah nan mutum sama da dubu ɗari suka fasa bamabamai a nan take suka kashe mutum sama da maitan yanzu ya ilahal alamina da wani kitabin zamu ga daidan wannan tabar-gaza da aka yi a pakistan da wace sunna za mu ga daidan wannan ta'asa wacce aka yi ta a pakistan a saudiya baka isa kuku goma baka isa ku fito ku jera ku ce kuna goyon bayan palestini ko kuna tsinewa amerika ko kuna tsinewa isra'ila ba su a duk inda suke sun yadda za su fito ko me zai same su ya same su ɗin? za su yi tofin alatsi ne akan amerika za su yi shi akan isra'ila za su nuna goyon bayansu akan falatsinu kuma hasali a yau falatsinawa bayan allah bayan ma'aikin allah ba wani musulmi da yake tare da su yake taimakonsu taimako na haƙiƙa na kai tsaye sai iran su dai waɗanda muke cewa shi a ɗin waɗanda muke baran-baran ɗin mazhaba da su ɗin yau su ne gatan falastinawa su ne gatan gaza a yau a lokacin da Misira ta makure duk gazza sunna ce duk gemun mutum 'yan gazza sun fi shi tsaye da gemun duk da awar sunnar ka 'yan gazza sun fi ka sanin sunnar amma 'yan gazza ahalin sunna na gazza ba samu wanda ya musu ɗauki ba ya agaza musu ya tallafa musu bai ji tsoron amerika ba sai iran shi'a sai hezbollah shi'a amma misira ta makure su saudiya ta ba su baya pakistan ta ba su baya duk kasashen da za ku jawo min na sunna in banda a kwana-kwanan nan da allah ya taimake mu mu ma za mu fita zakka allah ya bullo da turkiya sabuwar gwamnatin da aka kafa a turkiya allah ya sa ita ma ta so hawa kan saiti ko da dai bata taimake su da makami ko da kuɗaɗe ba amma tana taimakon su a siyasance a fannin diplomasiya to yanzu bayan Allah irin namuzajin Iraq fashe-fashen bama-bamai ake so mu zo a nan ma'assasa ɗan shi a dana dan sunna bam bam yau gobe ɗan suna shi ma dana ɗan sunna bam ya tashe shi wannan shine abin da ake nema mu zo mu ɗabbaƙar, mu aiwatar ko kuwa irin kyakkyawan misalin da a yau manyan gwarazan nan na gwagwarmaya a duniyar musulunci baki ɗaya suka bamu da khalid mish'al da hassan nasarallah Yadda ka san ɗan juma da ɗan jimmai haka suke wannan duk inda ka kai da zafin kishin sunna khalid mish'al shugaban hamas ya dama ka ya shanye ka duk inda ka kai ga zafin shi'anci hassan nasarallah ya dama ka ya shanye ka amma waɗannan bayan Allah yadda kuka san Hassan da Hussein a yau haka suke to mu ba mu yadda da misalin namuzajin Iraq ba mu yadda da shi ba namuzajin Pakistan ba mu yadda da shi ba namuzajin da muke fata Allah ya wanzar tsakanin musulmi shine namuzajin Hezbollah da Hamas irin wannan alaƙa ita muke nema ita muke so yanzu da Khalid Mish'al ya rungumi shehu hassan nasarallah shehu hassan nasarallah ya rungumi shehu khalid mish'al shugaban hamas shikenan kai khalid mish'al ka zama dan shi'a ko ku kai hassan nasarallah ka zama dan sunna sun tsaye akan la ilaha illallah su muhammadu rasulullah sun tsaye akan kare maslahar musulunci kalubalen da a yanzu shine kalubalen da yake gaban musulmi fatattakar yahudawa da 'yan to falastinu da kwato alaƙasa, abin da yake gaban musulunci kenan a yau to mu irin wannan matsayin shi muka tsaya a kai kuma ba mu hana duk wani mai wani matsayi aka sun wannan ya tsaya akan nasa matsayi ba wannan mu dai abinda Allah ya fahimtar da mu kenan abinda Allah ya ganar da mu kenan kuma ba farau ba yau idan a wajen saukan nan akwai ahlus sunna a gurin nan akwai yan shi'a a gurin nan ba a yau aka fara haduwa da sunna da shi'a a gurin nan ba ko da wahabiya ma malam da kansa shi ya fara hada su a nan inda nake zaune a gaban ku a nan malam ya hada da sunnar da shi'ar da wahabiyar a nan yanda nake magana da kowa haka malam ya tsaya a daidai gurbin nan ya magana da kowa ya kuma miƙa hannunsa ga kowa to muna tsaye akan wannan ƙadami na malam muna tsaye akan wannan kira na malam da haka wanda yake ganin baiken mu zai ce a ai ana alaka da yan shi ana ah, ai mu ba yan shi'a yan wahabiya ma mu muna son mai alaka da su bare dan shi'a saboda mu a wajen mu gara dan shi'a da dan wahabiya saboda dan shi'a muna dab da shi'a abin da ya danganci a mu a zatin Allah dan shi'a dab muke da shi'a abin da ya danganci kudurinmu game da manzon Allah dan a dabu muke da shi abin da ya danganci ƙudurinmu game da 'ya'yan ma'aikin Allah amma ba wahabe baran-baran muke da shi game da abin da yake tsakaninmu da Allah baran-baran muke da ba wahabe game da abin da ya shafi ƙudurinmu game da manzan Allah baran-baran muke da ba wahabe game da abin da ya danganci iyayen manzan Allah baran-baran muke da wahabe game da abin da ya shafi 'ya'yan manzan Allah kai kan su kansu sahabban ma a wasu matsalolin baran-baran muke da ɗan wahabiya ɗan shi aku ba mai baran-baran da shi ba shi ma a wasu fuskokin sai akan sahabban manzan Allah amma mun dace da shi akan Allah aƙidan nan ta tanzihi da taƙadisi yadda muke a kanta haka ɗan shi a yake ganin girman manzan Allah nan yadda muke a kansa haka ɗan shi a yake ƙaunar ahal baitin nan yadda muke son su haka ɗan a yake kuma hatta sahabban a wajenmu a daidai da fahimtarmu ya samu tuntuɓe ne akan ba'alin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kaɗa ko wahabiya a idanmu da shi akan Allah nisan sama da ƙasa to to akan manzan Allah baran-baran muke da shi game da iyayen manzan Allah baran baran muke da shi game da iyayen manzan Allah baran baran muke da shi A kan sahabban shi ma muna da ba'alin saɓani tare da shi akan sahabban na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu a shirye muke hatta shi dan wahabiyar ma mun miƙa masa hannu in ya miƙo nasa za mu kama Laka muna maraba da shi ko ɗan wahabiya ne zai zo inda muke zai amsa mu zai amsa kiranmu zai zo mu haɗu da shi muna maraba da shi kuma muna farin ciki muna murna da haka haka kuma muke murna da ɗan shi'a in ya zo shi ma duka ma da ƙarƙashin inuwar La'ilaha ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a inda kuma muka sha bamban to kowa sai kowa uzuri a cikinmu inda muka sha bamban da ɗan wahabiya ya mana uzuri inda ya sha bamban da mu mai masa uzuri haka ɗan shi'a inda muka yi bamban da shi ya mana uzuri inda ya bambanci da mu mai masa uzuri wannan shi ne a aƙidarmu abinda muke taba a kan kenan wanda kuma yake da wani abu da ya ga ya fi alkhairi yanzu ga al'ummar musulmi fiye da wannan ga fili nan ga mai doki kuma ba da jimawa ba za a je a gurfana a gaban ubangiji kuma shi ne zai rabe hukunci tsakanin kowa za a gurfana a gaban akamul hakimi amin amin amin amin to saboda lokacin sallah ya riga ya nuna za mu yi sallah karatun ba yawa ne da shi ba dama an rage saboda rana ce ta sauka za mu karasa 'yan sadarin da suka rage a gurguje za mu yi wato express inshaAllahu. sai a saboda manyan baƙinmu kada mu jinkirtar da su za mu sallah sai a kammala kuma akwai muhimmin saƙo da jawabi da za mu saurara daga bakin wakilin mai martaba sarkin kano mai girma ciroman kano allah ya saka masa da alkhairi in an kammala insha Allah. Thank Estão, estão. ثم غفل قال arwaito ga abdullahi dan mugaffalu ya faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah Allah fi ashabi ina tsoratar da ku Allah ina tsoratar da ku Allah cikin sahabbaina atatahizuhum garadan ba'di kar ku rike su karan bara a bayana man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum duk wanda ya so su to saboda so na ne ya so su man abagabahum fa bughdi abagabahum wanda kuma ya su to saboda kina ne ya su man azahum faqad azani wanda ya cuce su haƙiƙa ya cuce ni wa man azani faqad azallaha wanda ya cuce ni haƙiƙa ya cuce Allah wa man azallaha yushiku an yahuzahu wanda ko ya cuce Allah ko yayi abin da za a ce ya cuce Allah to ya kusata ubangiji ya danke shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغبا صلى الله عليه وسلم يا فدا لا تسبوا اصحابي كركو زاجي صحابينا من سبهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين duk wanda ya zagi su to tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbata gare shi la yaqbalu sarfan wala adalan ubangiji ba zai karbo ta farilla ko ta nafila ba qala sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fada la tasubbu ashabi karku zagi sahabbaina innahu yaji'u qawman fi akhir az-zaman yasubbuna ashabi haqiqa wasu mutane za su zo a ƙarshen zamani da za su dinga zagin sahabbaina wala tusallu alaihim kar ku yi sallah gare su in sun mutu wala tusallu ma'ahum kar ku yi sallah a bayan su wala tunakihuhum kar ku yi auratayya tare da su wala tujalisuhum kar ku kar kuma ku zauna tare da su wa in maradu fala tu'uduhum in sun yi rashin lafiya kar ku duba su wa sallallahu alaihi wa sallama ya zo ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama man sabba sahabi fadribuhu wanda ya zagi sahabbai na ku doke shi wa gada alaman nabi sallallahu alaihi wa sallama anna sabbahum azahum yuzihi hakika shugaba sallallahu sallallahu alaihi sallama, ya sanar da cewa zagin su da cutar su yana cutar da shi azan nabi sallallahu alaihi sallama, haramun cutar ma'aikin Allah ku sallallahu alaihi sallama haramun ce Allah zini fi ashabi ma'aikin Allah ya faɗi cewa kar ku cutar da ni cikin sahabbaina man azam faqad azani duk wanda ya cuce su haƙiƙa ya cuce ni wa Allah zini fi aishata shugaba ya faɗa cikin sai da tuna aisha qala bi mata dibatan minni yake cewa la tuzuni fi aishata kar ku cuce ni a cikin aisha mhm. wa qala fi ta dhib'atin minni shugaba ya faɗa ta tsokan ya ce daga gare ni la yuzini ma azaha duk abin da ya cuci ta hakika yana cutar da ni wa qad lola ulama fi hadha malamai sun yi sabani a cikin wannan hadisai ko eh, wannan mas'ala ومشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والعدم الوجيء مشهور مذهب امامنا مالك cikin nan ka shine ijtihadi na shi jagoran musulunci da kuma ladabi mai radadi qala malik rahimahullah malik ya fada Allah ya kar rahama gare shi man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam qutila wanda ya zagi shugaba sallallahu alaihi wasallama sai a kashe shi man sabba ashabahu uddiba wanda kuma ya zagi sahabban sai aladabtar da shi qala aidan har wa yau imami to na'am malikun shine din da ya faɗa man ba hadan eh, eh, man ma hadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zagi guda daga sahabban shugaba sallallahu alaihi wa sallama abubakar aw umar aw usman aw muawiya aw amr bin al-as ya zagi abubakar ko umaru ko usmanu ko muawiya ko amr dan asi fa in qala kanu ala dalalin wa kufrin idan yace duk waɗannan sahabbai abu sabata suke ko abu sa kafirci qutila to sai a kashe shi shata mun bi ghairi hazani mashatimin nasi in ko zagin sai daga irin zage-zagen mutane nikilan akalan shadidan sai a yi masa bankashi mai tsanani wakala Habibin. Yau na habibin ya faɗa Mangala gala min ashiyati ila dhuhur usmana wanda ya wuce gona daga iri daga shi shi'awa zuwa kin sayin na usmanu wa bara'atin minhu yace ba shi ba sayin na usmanu wadda ba adaban shadidan sai a ladabtar da shi ladabtawa mai tsanani man zada ila dhuhur abubakar wa umara wanda kuma ya safa zuwa kin sayin na abubakar da kin sayin na umaru fal uqubatu ta fi tsanani za a maimaita dukansa za a tsawaita ɗaure shi cikin kurkuku har sai ya mutu wala amma ba za a kai shi ga haddin kisa ba sabbin nabi sai a cikin zagin shugaba sallallahu alaihi wa mallan ya faɗa a sallallahu wanda ya kafirta guda daga sabon shugaba sallallahu sallallahu alaihi wa sallama aliyan aw usmana aliyu ne ko usmanu aw gairuhuma ko wannan su daga sahabbai sai a doke shi duka mai radadi wa ka abu muhammad ibn abi zaid an an suhununin alimamu abu muhammad ibn abi zaid alkairawani ya haka yato ga mallan su suhununu man qala fi abi bakar wa umar wa usman wa ali innahum kanu ala dalalin wa kufrin wanda dai yace wai da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina aliyin duk ya haɗa waɗannan jagororin ya ce akan kafirci suke kan ɓata, ya ce sai a kashe shi wa man shatama ghayrahum min as-sahabati bi misli hadha wanda kuma ya zagi waninsu daga sahabbai da irin wannan zagi dukkan kalan shadidan sai a masa bankashi mai tsanani warwi an malikin arwayo ga imamu na maliku man sabba abubakar jolida wanda ya zagi sai na abubakar sai a masa bulala man sabba aisha ta kutila wanda ko ya zagi sai da tuna aisha sai a kashe shi ila lahu hulima. aka ce ta kaka za ka faɗa ka maliku an zagi uba ka ce ai duka an zagi wato Ah, ya kuma ka ce ai kisa kala marama kad halafa alqur'ana yace to ai saboda wanda duk ya sake jifan sai da tuna Aisha da irin abin da Allah ya wanke ta daga gare shi to wannan ya karyata alqur'ani wa qala man sha'bana annahu mallan dan sha'banu ya faɗa ga na maliku da anna ya yaqulu saboda ubangiji yana cewa yakum allah an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin ubangiji yana gargadin ku kar ku sake komawa ga irin wannan aika aika a haƙin ummul mu'minina har abada muddin kuna mu'mine faman adal mislihi faqad kafara ashe kenan wanda ya komo ga irin wannan ya kafirce maka abul hasan saqali mallan abul hasan saqali ya kaito anna qadi abubakar bin qayyim qala cewa alƙali abubakar ibn tayyibi ya faɗa inna allah ta'ala idza zikira fil qur'ani ma ma nasabahu ma nasabahu ilayhi al-mushrikun nafsa nafsuhu li nafsihi ubangiji madawaki idan ya ambaci abinda mushrikai suka danganta masa cikin alqur'ani sai ya tsarkake kansa da kansa ka qaulihi wa qalu tahzar rahman waladan subhana kamar faɗin allah sun ce wal ubangiji ya kida ya rikida ubangiji ya ce allah ya tsari ubangiji ubangiji ya tsarkaka buran ruban da fi ayyin kasiratin a cikin ayoyi masu dama irin wannan wa zakara ala ma nasabahu almunafiquna ila aisha fa qala wala wala wala in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an ba bi hadha subhanak sannan ubangiji ya ambaci abinda munafikai suka danganta zuwa sai da tana aisha sai yake fadin cewa me ya hana yayin da kuka ji irin wannan wato tabargaza ana danganta ta ga ummul mu'minina ce bai kamace mu bai halatta gare mu kutsa cikin irin wannan keta irin iyalin mu aikin Allah ba so hanaka tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji ka tabbatar da kubutan mu daga irin wannan mummunan aika aika hadha butanun azim wannan ƙarya ce ga wurtacciya aka girbata sabbaha nafsahu fi tabra'atiha min as-su'i sai ga ubangiji ya tsarkake zatin sa a cikin kubutar da ita daga abin da yake mummuna amma sabbaha nafsahu fi eh, fi tabra'atihi min as-su'i irin yanda ubangiji ya tasbihin zatin sa a cikin kubutar da zatin sa daga abin da yake mummuna hadha shahadu li qawli malik fi qatl man sabba aisha wannan yana da karfafa fadin imamu na maliku a cikin kashe ruwan da ya zagi sai da tuna aisha mana hadha wallahu alamu anna allaha lamma azama eh, sabbaha kama azama sabbahu ma'anar ma'anar wannan amma Allah shi ne masani cewa yadda ubangiji ya kamba mazajin sai da tuna aishatu wato irin yadda ya kamba mazajin zatinsa na'am wa kana har sabban linabihi saboda ita zagin ta zagin shugaban halitta ne saboda shi ne mai gidanta sallallahu alaihi wasallama wa qarar sabban annabihi wa azahu bi azahu ta'ala ubangiji kuma ya rubanya zagin annabinsa da zaginsa da kuma cutar ma'aikinsa da cutarsa wanda ya zagi shugaba ubangijin ya zaga wanda ya cuci shugaba ubangiji ya cuta wa kana hukumu zihi ta'ala alqatlu hukuncin kuma mai cutar ubangiji madaukaki wannan fa da aka ce cuta fa wato abinda a haƙin mu mun yi za a kira shi cuta Allah baya cutuwa da komai ba wanda isa ya cuci Allah eh, amma wanda ya aikin da za a kira shi izaya ne a haƙin Allah ah, ba abinda bawa zai yi cuci Allah hukum mhm. wala qatalu to hukuncin sa shine kisa kana mu nabihi kazalika kama qaddamnahu to hukuncin mai cutar annabin sama sai ya kasance kamar haka kamar da muka gabatar washa ta marajalin aisha bil kufati wani mutum ya taba zagin sai da tana aisha a kufa fa kaddama ila musa bin isa al abbasi sai aka kawo shi zuwa musa dan isa al abbasi fa qala man hadara hadha yace waye yake gurin fa qala ibn abi layla ana mallam ibnu abi laila ya ce ina nan fajala da samanina sai sa aka masa bulala 80 wa khalaqa ra'sahu yasa aka masa talkobo na'am wa aslamahu lil hajjamina ya kuma miƙa shi wajen wanzamai yace ai masa gobaranci وروي عن عمر بن الخطاب أرويتو كسيدنا عمر بن الخطاب أنه نظر قد لسان عبيد الله بن عمر cewa ya yi alwashin datse harshen ɗansa Ubaidullahi ɗan Umara. In shataman Miqdad ibn al-Aswadi. Saboda ya zagi sahabin ma'aikin Allah Miqdad ɗan Aswadu. Fa kullum fi zalika. Aka ce ya za haka ya Amirul Mu'minina. faƙala da uni a lisanahu ce ku bar ni in datse harshen sa talashin adan ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama har kada wani a bayan nan ya zagi sahabban shugaba sallallahu alaihi wa sallama warawa abu zar al-harawi an umar radiyallahu anhu tabi'a rabi hajjul ansara abu zarrin alharawi ya ruwaito cewa sai na umar an zo masa da balaraban ƙauye da yake waka ta zagin ansaru faqal laula anna lahu sahabatan laka faytumukum suhbatun laka yace ba dan shi ma sahabi bane yace da na gama muku da shi Alam alikum! Imami ya faɗa. Wanene ta kasa a hadannin sahabin suhamin na Sallallahu alaihi wa Wanda ya tawaye alfarmaɗaida gasa, ban shugaban Sallallahu alaihi wa sallama. Wale-salehu, fifan ilmumasulmi na haƙƙo. To ba shi da rabo a cikin ganimar musulmi. Kar ka samar Allahu a sinafin. Ubangiji ya karkasa ganima ne zuwa kaso gida uku. Baƙar da lifuka ra'ayin muhajirina Kaso na farko kenan, fukara'i!" المهاجرين نعم. الذين أخرجوا من ديرهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه نعم. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم. wannan su ne kaso na farko masu ganima sannan kaso na biyu sun makala wallazina tabawo dara wal imana min qablihim alayata yace wallazina tabawo dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة waɗancan na farko da ma gashi ya kuruta muhajirai waɗannan na biyu kuma ansaru to sai so na uku sun maƙalu wallazi na jawo min ba'dihim yaquluna rabbana kulu na gafi lana wa li lalazin alladhina sabaquna bil iman ala sauran mumine duk da za su zo daga bayan muhajirai da ansar din sauran musulmi na duniya ومن تنقصهم فلا حق له في فيء Na ka duk wanda ya tauye su, to ba shi da rabo a cikin ganimar musulmi wa fi kitabi ibnu sha'bana wato anan mahallud dilala faɗin ubangiji cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim to anan sai suke istidlali ashe wanda ya zo da akasun wannan addu'ar da Allah ya ce waɗanda musulmin baya da za su zo ga sifar su to ashe ya fita daga waɗannan musulmin da Allah ya kasa ganimar gida uku yace su ne masu irin wannan sifa waɗanda za a ba ganimar kenan mm. fi kitabi Ibn شعبان Ya zo cikin littafin mallan Ibn sha'bana man qala fi wahidin minhum innahu wanda ya faɗa a cikin wanda ga sahabban shugaba wal yaz billahi yace dan mazinaciya ne Um, wa ummuhu muslimatun a halin mahaifiyarsa musulma ce hudda inda za bi ashabina haddaini to in an tashi masa haddi haddi wato ribi bi za a yi masa haddan lahu haddan li haddi guda na shi sahabin haƙƙinsa sannan haddi guda kuma haƙƙin mahaifiyarsa wala ajalu ka qazibul jama'ati fi kalimatin ibn sha'ban yace ba zan sanya shi wato kamar mai ƙazafin mutane da yawa ba a hukuncin da ba'alin fuqaha suka bayar yanzu idan mutum ya yi zagin da a cikin zagin nasa ya ƙunshi ƙazafi amma ya tattarar da mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba in ma sun kai ɗari to wasu fuqahan suna nan akan cewa ba za a ƙididdiga masa wato a maimaita masa haddin ba a sai a rabke sai a tashi haddi guda to yace to a wannan ba za a yi wannan rabkiyar ba لفضل هذا ala غيره saboda bibikon wannan sahabi abu sa wani sana daga muminai wani qaulihi sallallahu alaihi wa sallama wa man sabba ashabi fajliduhu kuma saboda fadin shugaba duk wanda ya zagi sahabbai na kai masa bulala qala man qazafa ummi ahadin minhum ya fadi cewa mallan dan sha'aba ne ce wanda ya kazafi ga mahaifiyar ɗaya daga cikin su wa hiya kafiratun a halin ba musulma ce ba hudda haddal firiyyati to sai a masa wato haddin kazafi kurin. da annahu sabullahu saboda wannan kazafi da yi zagi ne ga sahabin fa in kana hadin min waladi hadha sahabi hayyan idan wanda ƴaƴan wannan sahabi ko kin sai yana raye kama bima lahu. sai tsaya da abin da yake wajibin sa na neman haƙƙin kakansa ko babansa wai lafin an kama min almusulmi na kane alal imanin qaburin iyamihi. In ko ba haka ba, to duk wanda ya tsaya ya jiɓanci wannan haƙƙi na daga musulmi, to wajibi shi jagoran musulmi ya karbi wato in ƙara ce wani daga musulmi ya kai, to dole ya saurari ta. Ka laule Saha za ka hukunke ɗayar su Habata, Likur, Mata'a, Ulaya, Bina, Bihi, Himsa, lallahu alayhi wa Ya ce wannan bai kasance kamar sauran wato. haƙoƙin waɗanda ba sahabbai ba saboda su sahabbai sun fifici kowa saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam walau sami al-imam ashhadu alaihi kana wali qiyam bihi da shi jagoran akan kansa zai zama shine ya ji me wannan zagi ya zama shi shine shaidar shine alƙalin na'am kana wali qiyam bihi to zai shi malam ibn shabana yana ganin zai iya yiwuwa shi in alkali ne ya ji wannan zagin to zai zama alkalin ya zama kuma shaidar mhm. ya bayar da shaidar da kansa kuma ya alkalancin قال من سب غير عائشة من أزواج sallallahu alaihi wa sallama. Ya yace wanda kuma ya zagi sai da tana Aisha daga sauran matan shugaba sallallahu alaihi wa sallama to akwai zantuka guda biyu a cikin ta hadu ma yuqtalu na farkon ta cewa za a kashe shi yana sabbin nabi sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabbi halilatihi saboda wanda duk ya zagi ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina to kamar ya zagi ma'aikin Allah ne saboda wanda ya zagi mai ɗakin mutum to kamar ya zagi mai gidanta ne wal'ahar an haka su sahabati ɗaya magana kuma cewa su ragowar matayen shugaba kamar sauran sahabbai ne lalla da haddal muftari in aka zage su sai dai a yi bulalata wato haddin ƙazafi ƙala wabil awwala qulu yace amma ni na farkon nake faɗa wato zancen kisa wara abul musabi an malikin abul musabi ya ruwaito ga imamu na maliku iman sabba maninta ta saba ila baitin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wanda ya zagi ɗaya daga cikin ahlul baiti yudrab darban waji'an sai a yi masa duka duka mai tsanani wa shaharu a kuma yi terere da shi a dinga nuna al'umma to wannan fa ne wanda ya zagi ƴaƴan ɗakin manzon Allah wai ba su dawilan a tsare shi zamani mai tsawo a cikin kurkuku hatta ta zahar taubatuhu har sai alamun tuban sa sun bayyana lanahu istifahum bi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda zagin ƴaƴan ɗakin manzon Allah rainawa ne ga haƙƙin shugaba wa abta abul mutarraf ash-sha'bi baqi ma ali qata fi rajulin ankara tahlifun imra'atan bil layli mallan abul mutarraf ash-sha'bi ya bayar da fatawa babban wato garnakakin malamin fiƙihun nan na malika shi ma yana nan wato tsibiri ne yanzu yana nan a wajejen su spain da su malta malaka ake kiranta har yanzu yana nan sunan malaka a da ita ma wato birni ce na musulunci ta fi da manya-manyan malamai manyan bijimai kamar da dai kwanaki ne muku albushara alhamdulillah yanzu lokaci ya wuce da in mun karanta tarihin andalus za mu zub da hawaye yanzu alhamdulillahi zukatanmu sun so sanyi game da andalus saboda andalus ta kamo hanyar komowa gida gadan-gadan eh, musulunci ya so farfadowa eh. an kara ta halifa ibrahim billaili wato wanda ya musa a rantsar da wata mace cikin dare wakal laukanar binta bakar su Eh, shi wannan mutum da shi wannan faƙihi sai yake cewa ai ba za a rantsar da ita da daddare ba ko yar Abubakar siddiqu ce وصوب قوله قوله bil fiqhi shashin wanda ake kira da malamai kuma suka ga daidan abin da ya faɗa فقال abul mudarrifi sai mallan abul mudarrifi ce ibn ta'abi wa karim fi مثل hadha yace ambaton wannan malami ga yar Abubakar Siddiq a irin wannan siga ta zance wacce babu ladabi a cikin ta babu mutuntawa babu girmamawa yujibu alaihi ad-darb ash-shadid to yana wajabta masa duka mai tsanani wasajna dawili da kuma daurewa a kurkuku zamani mai tsawo walfaqihu allazi sawaba qawluhu shi kuma wancan malami da ake kira malami da ya ga daidan wannan rashin ladabi nasa huwa hasbi ismi al fiqhi min ismi al to ya fi cancantar a kira shi da fasiki ba faqihi ba wai taqaddamu ilayhi fi zalika wa yuzjar wa la tuqbal fatawahu sai a tare cikin wancanan ka tsawatar da shi ba kuma za a sake karban fatawarsa ba wala shahadatu wala shaidarsa wa hiya jurhatun sabitatun fihi wannan reni ga haƙƙin sahabi daga sahabban makin Allah burma ce wacce take tabbatacciya cikin sa wa yubdaga billahi sai a yi saboda Allah wa qala abu imrana malla abu imrana ya faɗa fi rajulin qala law shahida alayhi abubakar a cikin mutumin da ya ce wai da abubakar siddiq zai shaidar gare shi أنه in kana أراد أن شهادته fi مثل هذا لا لا لا يجوز فيه الشاهد الواحد cewa in yana nufin cewa shaida a cikin irin wannan wato daga mutum ɗaya ba ta halatta ba falashe alaihi to abin nasa da dama dama wani kana arada gaida haza in kuwa wani abu ma yake nufi ba wannan ba fayyar zarar darban to sai a yi masa duka dukan da bulugu bihi al-hadd al-maut zai kai shi ga jin kanshin mutuwa wa zakara ruwayatan sun ambaci wannan cewa abin ruwaitowa ne قال القاضي أضل فضلي شيخنا القالي بابن فلل يا فدا هننتا أبيال القول هننتا القول بنا بما حررناه أنا ني مغانا تتكي دمو أسكين أبن دمو كريرو تكي لتاهم أشفا وانتظر القرض الذي امتحيناه أنا ني من فد مكان فاتي تتكا وصف الشرط الذي شرطناه أنا ني شرط إن دمو كشاتا وكم مشي يتكا إما أرجو أن في كل في كل قسم منه للمريض مقنع دقا أبن نكي فاتا fatan a kowane izimi da gare shi zama akwai abu mai gamsarwa ga mai neman sa babin a kowane babi kuma ya zama akwai turba zuwa abin neman sa da kuma macira wa eh, na yi a cikin wannan littafi na shafa gabarin fa'idodi waɗanda suke ake ganin bakuncin su ake ganin kayan su wa karatu fi fi min at lam yuri lam yuridu la qabla fi tasanif mashra'un nayi kwankwada a cikin mashayu na daga ta haƙiƙi wacce gabani na wato ba taɓa zuwanta ba a cikin mafi yawan littattafai wanda magabata suka rubuta wa'audatuhu ghayran yana tahaddusi da neman ubangiji tabaraka ta'ala gashi kuma ba wai ba taɓa yi bane kafin sa a har zuwa yau ba a sake samun kuma wani bijimin da ya zo ya sake yin wata rawa kamar tasa ba mhm. wa'audatuhu gaira wadattu na wajattu man basa da kamil na kunshe masa fasali ba guda ɗaya ba guda biyu ba wanda ne burin ina ma da na samu wani malami gabani na wanda ya shimfiɗe bayani a cikinsa abu ka tare yufidini an kitabihi aw fihi ko wani malami abun koyi wanda zai fa'idantar da ni ga littafinsa ko daga bakinsa laktafa bi eh, li'aktafiya dan in gamsu in wadatu da abin da nake ruwaito shi daga wani na gabar abin da nake ruwaitarwa wa ta'ala zuwa ubangiji shi shi gwaggwa bannan na kururuwan muke miƙata bi a cikin roƙonsa ya karɓa abin da dama da gare shi yake shine ya bamu kuma saboda shi muka yi shi amma ta amma tahallalahu ta tazayyunin wata tasannin da gairihi da kuma afwa da muke roƙonye mana gabaran abin da ya tsakaice shi na daga wato ƙyale kyale da kuma ɗan abin da ba a rasa ba na ƙaƙale, wanda watakila mun yi shi ba dan Allah ba to muna roƙonye ya yafe mana وأن يهب لنا وأن يهب لنا ذلك من جميل كرمه وعفوه muna roƙon ubangiji ya ba mu wancananka da kyakkyawan nan na karimcinsa da afuwarsa lima audanahu min sharaf mustafahu wa wa wahyihi saboda alfarma abin da muka kunsa wannan littafi na daga ɗaukakan nan na abin zaɓin kuma amintaccen sa abu sa wahayin sa wa asharna bi hajifuna na litatabu fadailihi saboda albarkacin abin da muka hada idanuwan mu bacci saboda bibiyan sa na fifikan shugaba wa ibrazi hawadara na min ibrazi hasaisihi wa wasailihi muka aiwatar da tunane tunanan mu a cikin bayanan da ke bance da kuma tsane kunsa. sa wa ma aradu eh, muna roƙon ubangiji ya kare mutuncin mu gabaran wuta a bar hurawa saboda kariyar mu ga mai girman na mutuncin maiyakin sa waj'alna mimman la yuzali idza zila al-mubaddil an hawdihi ya sanya mu daga wanda ba za a kore su ba a yayin da za a kore mai musanyawa ga tafarkin ma'aikin Allah gabaran tafkin za waj'alhu lana wal man tahammama bi kitabatihi wa iktisabihi sababan yasilna bi asbabihi muna roƙon sa ya sanya wannan littafi da kuma wanda ya himmatu da rubuta wannan littafi ko mallakar wannan littafi ko halartar makarantar wannan littafi ko kuma nima na shigar da kaina mai karantarwar ko kuma sauran bayin Allah masoya shugaba da suka dau nauyin jiyar da sauran al'ummar musulmi muryar wannan littafi mai albarka wa zahiratan najidaha yawma tajir kullu nafsin ma amilan min khairin muhdara muna roƙonsa sa ya sanya wannan littafi ya zama ajiya da tanadi gare mu a ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na daga alkhairi abin halartarwa wanda da albarkacin wannan littafi na ashafa ne za mu rabo ta da yarda ta sa da gwaggwaban nan laladansa eh, muna roƙon ubangiji ya keɓance masu cikin keɓantacciyar nan na tawagar shugaba sallallahu alaihi sallama da runduna ta sa mu zama 'yan banga-bangar ma'aikin Allah 'yan na sayyidina rasulullahi صلى الله عليه وسلم وعشرنا في الرعيل وأهل وأهل الباب الأيمن من min ahli shafa'atihi muna roƙon sai ya tashe mu a cikin ayarin farko ayarin shugaba ma'abota kofa ta dama da daga ceton mayakin mayakin Allah ونحمده Huta, Ala alama هدى إليه من جمعه والحم muna muna yaba ubangiji muna gode masa abu sa abin da ya shirye zuwa gare shi na daga tattara wannan littafi ya kimsa mana shi abtal basiratul darki haqa'iqi ma auda ana wa fahama muna kuma abinda kuma ya buɗe basirar mu ga riskar haƙiƙoƙin abinda muka kunshi a wannan littafi muna gode masa muna yaba masa da ya buɗe basirar mu ga riskar waɗannan haƙiƙoƙi da muka kunsa a wannan littafi ya fahimtar da musu wanasta'izuhu jallasmuhu min du'a'il la yusma muna roƙon tsarin sa sunan sa ya girmama daga addu'ar da ba za amsa ta ba wa ilmin la yanfa haka na ilmin da ba zai amfanar ba wa amalin la yurfa haka na aikin da ba za a ɗaukaka shi zuwa ga illiyuna ba fa huwa al-jawad allazi la yuhayyib man amala shine sarki mai mashashakkarmcin da baya tabar da wanda ya miƙa burinsa gare shi wala yanta sirman khazala wanda kuma duk ya tabar da shi babu mai iya taimakon sa wala yarad da'watul qasidin baya juyar da roƙon nan na masu nufar masu nufar kofar sa wala yuslihu amalan mufsidin baya kuma inganta aikin mabarnata wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil Allah shine ma'ishin mu madalla madogarar mu ubangiji وصلاته على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين سيرانسا da amincinsa ƙara tabbata bisa shugabanmu annabinmu shugaba sallallahu alaihi sallama cikamakon annabawa wa ala alihi wa sahbihi ajma'i haka na bisa 'ya'yan ɗakinsa da sahabbansa baki ɗaya sallaman tasliman kasira ya ƙara musu aminci aminci dama والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب amin amin amin amin amin amin amin amin roƙon ya shafi shi babban yayan namu shehu ibrahim mu'azzam jikin nasa ya ɗanyi nauyi muna roƙon ya shafi ƙafa goma sha biyu allah ya ba shi lafiya ma'afi sha biyu ya mu'afi sha biyu وأشفنا من كل داء فينا وعافنا ربنا احمينا وأشفنا من كل داء فينا وعافنا ربنا احمينا وأشفنا من كل داء فينا عافنا ربنا احمينا الله يتشكى الله إنغان تلافيا كما منا رزق واسكين الدعاء ba'alin 'yan agajinmu na rimin gado a kan hanyarsu a kwanakin bayanan da sati biyu za su taho wannan karatu mai albarka Allah ya rubuta ajalinsu a kan hanya to muna shigar da su Allah ji kansu Allah gafarta musu Allah sa da su da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai ku ciro man Kano hakimin gwale Alhaji Sunusi da ta'alu ba yau ana masa barka da zuwa kuma wakilin ne martaba sarkin Kano sai na biyu mai girma sarkin dawacin tsakar gida hakimin dala Alhaji Aminu da ta'alu ba yau mai girma kan da da dutse alhaji bashir muhammad sunusi an masa barka zuwa na gaba profesa sani hamisu darma hod arabic department bayero university ana masa barka zuwa sai na gaba babban malami na madago sheikh malam kabiru shi ma ana masa barka zuwa sai wakilin shehu aliyu harazimi an masa barka da zuwa shek sida abdulsalam shugaban arusiya an masa barka da zuwa barista abdullahi dr ado bayero an masa barka zuwa sharif hamza Wakilin halifan magili sharif abbas alhaji ali harazimi makaman gado da masu alhaji hassan basari bakin zuwa shugaban wahadatul islam mai girma na'ibin kano sheikh malam nazifi alhaji yusuf ibrahim kofar wambai longon kanawa sheikh malam suyudi madabo sheikh malam bala makwarani sheikh ibrahim limamin birniwa daga jigawa sheikh sani salihu daneji sheikh malam hassan bita malam Rabi Ululu, kofar wambai sai kuma sheikh malam malam tsoron dinki wannan dai wanda sa aka kawo zahiri ma gobe shi ma hukunci hukuncin da muka kuma ya zuwa akwai gabatar da wakilin mai zartar da sakamakon mai girma shugaban karo kafin ba mai bayanin sanarwa. muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu irin wannan lada ga mutum a cikin kabarinsa muna matuƙar farin ciki da aka ci gaba da wannan alheri ba tare da gajiyawa ba muna roƙon allah ya ci gaba da taimakawa don ci gaba da wannan makaranta kuma da ƙasa ƙarshe muna kira da jama'a da su ƙara himma wajen kwaikwayon irin halayen da makarantar nan take koyarwa don taimaka mata don kuma neman yardar ubangiji irin halayen annabi shine kamar yadda malam ya bayani rungumar kowa tafiya akan haɗewa a riƙe igiya guda ɗaya wala ta farraku kuma wannan a wannan zamanin kamar yadda malam ya bayani shine hanyar mu kawai da za mu iya tare irin kaidin da makiya wanda aka yi wannan littafi saboda shi suke yi allah ya ba mu nasara a Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah yake yawantawa wannan watan alherinsa ya karɓi ayyukanmu na alheri kuma na gafara assalamu alaikum Allah saka da da da an canci wani abu amma mai girma na cikin makamu ya yi jawabi na ke ganin a maimakon mu da ake wannan wuri. Wani da haka ya zama wajibi musamman a wannan rana mu gode Allah da ya kawo mu wannan lokaci na rufe wannan karatu na shafa na wannan shekara ta 1431 musamman mu da muke nesa da wannan babban birni muna amfana kwarai da wannan karatu na shafa da ake yi musamman mutanenmu na jihohin jigawa da bauchi da yobe da kuma wani bari na Nijar ta kafofin yada labarai kamar kusan su ma suna zama a wannan makaranta suke sauraro saboda haka ya zama wajibi kamar yadda aka ce mu tofa mu kira ga 'yan uwa musulmi ya zama wajibi musulmi na duniya gaba ɗaya mu ƙara haɗa kanmu da irin abubuwa da ake hangowa anewa addinin musulunci da ƙasashen da suke jeho mana fitinu ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa da ake kawo mana kamar yadda mai girma ciro ma ya faɗa dole mu gode wa shi malam sheik nasiru kabara allah ya fi mishi ya gafarta mishi da ya asasa wannan makaranta muke amfana kuma mu kanmu lokacin muna ma'aikata ilimi mun amfana da wannan makaranta mun yi karatu da ita mun kuma karatu a ƙarƙashin shi malam saboda haka mu a wurinmu ya zama wajibi a gama a wuri irin wannan kuma a gama na mu'amala da inda ake wannan makaranta ta shafa, da duka abubuwan da ake a wannan gida saboda haka muna girmama wannan gida kuma muna addu'a ga wannan gida da wadda suka kafa gidan da wadda suke kai yanzu da waɗanda zo baya da kuma addu'a cewa na bayansu ma an sun zo na bayansu za su ɗora muna fata ma su yi fiye da wadda na yanzu suke yi shine addu'ar mu saboda haka muna godiya kwarai da gaske kuma a madadin yan uwa musulmi wadda muka zo daga nesa ko kuma waɗanda suke sauraro daga nesa muna godiya musamman kafofin yada labarai musamman nake faɗa da suna ɗauka suna yayyada muna ɗauka na ta faɗa malam cewa ni na hira da mutane da manyan wasu sarakuna da suka ci min lokacin da ake karatun a shafan nan suna buɗewa a shafansu suna bi kamar da su ake yi wannan abin alfahari ne gare mu na gode kwarai da gaske allah ya sa mu gana ba mushe da ubangiji ke kantattun bukatar bukatar Allah amsa mana Allah ka biya bukatunmu Allah ka biya bukatun waɗanda suka yi musici da bukatun bukatun Allah ka biya mu ka biya bukatun waɗanda suka yi musici da bukatun bukatun shehuna alƙaliyan Allah ya saka masa da kai Allah ka sabanta masa karamar lahira Allah ƙara masa yaddarka ƙara masa kusanci ga sayyidina rasulullahi maulana aminu jeshi Allah ka saka masa alkhairi Allah ka sabanta masa rahama Allah ƙara masa yaddarka ƙara masa kusanci ga sayyidina rasulullahi شيخنا إبراهيم الأقبلي شيخنا جلال الدين السيوطي شيخنا جلال الدين المهلي شيخنا أحمد الصاوي شيخنا شهاب الدين الخفاجي شيخنا ملا علي القاري dukkanin waɗannan bijimai na sayyidina rasulullahi da ɗaukacin magabatan namu Allah ka saka musu alkhairi Allah ka ba mu balagansu Allah ka ba mu albarkacinsu Allah ka hore mana kwaikwaita su آمين آمين يا رحمة الإنسان كتبت أعمالها الصلاة والسلام عليك أيها النبي الرؤوف الرحيم الكون يا من يتوكل بغير الله تعالى كل مستغيث ومرهوب وحان حمزة يا رسول الله مستغيثين ومرهوبين وحان حمزة يا رسول الله مستغيثين ومرهوبين وحان نحن يا رسول الله متجسين ومنفوخنا يا من كان أظهر اللون أدعج أنجل أشكل هذا الأشفاري ولجع أزج أنا أخلجع آمين واسع الجبين آمين حسن لهيتي آمين وخدره سواء البدن والسرن واسع السرن وزمع الله دخل الإمام أظن الأبو ليل ينزل عن الأسافر وهذا الكفين والقدمين وهذا الأعربي أبو ورا الأعربي حقيقة المقربة ليس بالطويل الباعد ولا الكثير المتلفد ومع ذلك لم يكن ما شيء من سبيل الدين إلا قاله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ذكر ضاحكا افترى عن مثل ثمر برقي وعن مثل حج الجمامي اذا تكلم ريع كنور هجم سراياه احسن الناس خلقا ليس متحمل ولا متلسل متماسك البدن ضرب اللحم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم بجاهه انك مكان لديك اللهم بجاهه انك ومكان لديك اللهم بجاهه انك ومكان لديك الله دكان ابو داك وكان مجلس الله تعالى Allah dukkan abin da aka roƙa a wannan wajen Allah ka amsa Allah dukkan abin da aka kadoce a zuciya daga bukatu na alheri Allah ka barka nan ka abin da aka kadoce ya ubangiji na daga neman tsari ya ubangiji Allah ka tsare abin da ma mu kai ba tunanin bai kai kansa ba ya ubangiji na alherin ka Allah ka babu. wanda kuma ya kai ya ubangiji Allah ka nuna ka mana ya ubangiji abin da muka nemi wanda babu mu nemi tsari ba ya ubangiji Allah ka karshe mu sharrin mutum aljan dabba dukkan halitta wa ya Allah ka ije mana ya'yan wannan gida Allah kada kaukar su Allah kada kaukar su Allah kada kaukar su Allah kai dan ma'aiki Allah kai dan ma'aiki Allah kai dan ma'aiki Allah kai dan ma'aiki Allah kai dan ma'aiki ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضامن خلقك ومن بقية ومن سئل منه ومن شقية صلاة تستغرق الأدى وتهد بحد صلاة لا ذاك لها ولا منتهى مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah ka sauran Allah ka share hawayen Allah ka sanya gidan yau wannan yanzu wasu ya Allah da kusa da nesa gabas da yamma kuma da aiwa yau da ka ɗau a wannan farfajiyar da ka tsohonta ka samu farfajiyar sun na rasulullah Allah ka sanya wa cikin masu sha da yawon sun na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wata muke ban kwana da shi yawan barkar rahama da albarka da da baya-baya da kai a cikinsa Allah ka sa mun rabota a ciki kamar sai na rasulullahi Allah ka sanya mu da cikin waɗanda kake yantawa a wannan wata kamar sai na rasulullahi yanda ka nuna mana wannan lafiya ga shi za mu kammala shi lami lafiya Allah ka maimaita mana ka maimaita mana ka maimaita mana farman shugaba sallallahu alaihi wasallam يا الله صل على سيدنا محمد سيدنا نجاة الوجود مستوى نور الوجود على آله وصحبه وسلم kuma ina gayya mafada a yau ɗin da daddare saboda raya da lalafin ƙadir za mu raya shi da babban dare na ƙadiriya a yau da masallaci na albazin ashabu insha Allah ƙarfe takwas na dare insha Allah da kuma mana duka wanda ke dai ba daga waje ruwa to ina da wata ba a ɗauke kowa ba a zo a da am. mu ribaci wannan lokacin me wa Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala kuma karatun mu na shama'ilur rasul za mu komo shi in Allah ya yarda wato asabar ta hudu mai zuwa biyu ga Oktoba insha Allah to shi wannan zikiri ne ba ba sai maza kullum matan ma mun ware musu da hali dan da Allah ya ce wa zakirin sai ce wa zakirati don haka da zakiran da zakiratun duk muna gayya kuma kowanne akwai nasa mahallin Allah ya sa mu dace Allah ya faɗar da mu wannan hidima da aka yi tsawon wannan wata gaba daya Allah ya faranta sai na Rasulullahi da ita Allah ka sanya idan idanun sai na Rasulullahi da abin da aka gabatar Amin. Allah ka sanya idaniyar amin jeshi da hidimomin da aka a wajen baki Allah sallallahu alaihi Allah ta tabbatar da mu a turban mu a turban mu rana amin jeshi jami'in mu na ashabul kahfi Allah ya gina da shi kammala mana shi da a shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah sa kafin shekara ta ke zama mun sake gangamin gayyar ku bikin buɗe shi jami'a ita ma ta je shi, muna roƙo ga mutum ne kuma ba daga rabbul izzati muna muna roƙo daga ubangiji Allah ka gina mana ita Allah ka tabbatar mana da ita Allahumma bni lana jami'an wa jami'atan yumbitanil awliya wal ulama كما ينبت الربيع البقلة وبارك لنا فيهما إلى يوم القيامة آمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وبركة مستمرة عمرا في خدمة الله طويلا في صحة وعافية ونعم من الإله ضافية اللهم حسن تربيتنا وتربية أولادنا وأحبابنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين اللهم اسقنا واشفنا وارحم موتانا وقد حوائجنا وهاج من اوصانا بحوائجه اللهم صل وسلم على الذات المنقوطه والحروف المنصوطه والياقوتة الملوءة بالايمان الحكمه وعلى اله وصحبه وكرم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم بارك الله فينا فيكم غفر الله لنا لكم hassan yana gayyatar mu bikin cikar halar wahada shekara goma sha biyar nan da sati biyu insha